من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النعظم الشيء يقول إن رمضان 1434 نعد جري وصفو قوني ya ogo ya sabuto ta ci 2013 ya kalenda miladiya nan katina ya jini daga littafi ya ke kadu a imatin hadith ya alhafi abubakari al-ismaili na cece gunojin fara? ya ci gawa da katoci matsala na idana mai matsala ya shi ba da gutuwa bai gaman gan wadal na fil fitna alu sunnaji min ya aqida abu da esun da fitina ba egungun da babayan da fitina ba hale da ya gannan nan ju ga cinana ana yi tsayayye ga wuce na yagu babu daga littafi daga tamamul minnati fi fiki kitali fitnati almost litas muke bayani o shara ne gare nan gawa jikiyo gawa jiyo mana ka ta fi na abi nasir muhammad ibn abdullah al zai yi publish ne daru umar ibn khattab bin nashr wa tawziya al-qahira at-tabaat al-ula fi 1430 مكتب جنب مكتبة الإمام الواجئي للنشر والتوزيع يصنع في يمن ba ne ga manji bayani ga kitabul fitnati wai la sura wuti sura kama min sura yan kitabul fitnati wa maga kitabul fitna min jinsi kitabul jahiliya e kuya fitina min ya e kuya jahiliya budan qala ibn shahab ibn shahab ga wakaat fitnat wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawati nuna fitina waji faruwa sahabi ali sallallahu alaihi wasallam mai dana saji ma'u amani gu anna kullu damin aw jirhin usiba bi ta'wili alqur'ani kede jazan dungu na gaji saba e bo yendo kina ali ta'wili fitina ta mataka ne musulmi zan ji jatuna anzalu gumbi manzilati jahiliya agula da adam ina ji faruwa zamaniyar jahiliyo nan a kare da ibn abishe ibn abishe ba ga lujo lakami 28542 albayaki a sunan lukubra sunan lukubra alima albayaki ko volume 8 page 174-175 tamamul minnati fi fiki kitalil fitna 37 ale gani wa gangwa na ko e kuma e fitina yadda e hukunca wa ga gandan kun fitina e ya jaza mace jajiya kaku zaman lafiya ga da dabe ne za ka zaga wu za turu kakuna da fitina ka zana turu za ka zaga za ka zaji hali ni kan ga alalawa e jin ajiya ga eji n nga mala from the wa ga do ga yan wa wa da je hukunci na sun ga jiki Ya ga da so mu ye ba shi ni ni kitalul fitnati kitalul muluki wa mamma ma'hum alal mulki zai je ji mulki na afiya gun zango ciji wọ́n kó ẹzà ìmọ̀ àti àtọ́ àzùmọ̀ etí àyẹ̀wà múlìkí ó wẹ́gùnkún ẹgbógbó ti ń bó wẹ́gùnkún ẹgbó ti yá sọ wẹ́gùnkún ẹgbó múlìkí ní sánúkì àdàjẹ́ ìrúnà wẹ́gùnkún ẹgbó ní ẹtọ́ àtúzà nígbọ́n wàtújú nígbọ́n wàtújú wà dí mára ọ̀rẹ́ àfẹ́ yíò wẹ́gùn làmàtí wọ́n ká jẹ́ àṣà àrámìnì kìtà àlìfèsì mẹ́tì wọ́wẹ́jú àmì ni ó عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال يعلق الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا إذا جاء لك سروي من قريش جو دنا wannan a ga alibi ji waje foro annabi gan law annan na sai ta zalu أبي wọ́n ga ka kó riya yi wo le á ko ila mulki a dikiyo a diyo da di mulki no da ga da ba ga we imam bukhari lalubiyo rakami 3604 imam muslim 2917 wa an sha'abi qala imam sha'abi gan أرسل مروان بن الحكم إلى أيمن بن خليل ألا تتبعنا ما نحن فيه ألا ما نحن فيه إمام الشعبي لدي نقول مروان بن الحكم نقول مروان بن الحكم وتي وتوزع له بين أيمن بن خليل لو على أيمن دو دو بين جيرا ملكي وتي وين وقعك يعني وأصبالي nawa ga da wai wani faƙala ai majin da khali mu gan inna abi a tika ba bayan wi wa ammi to daji badana ba da koyan badro wa annahu ma a ila Allah amma ya to a ga wi a ga mun ga lugwa mu da ku za mu ci za mu ci mai fa in ji ta ni bi bara'ati minan nari fa ana maka awo ga biya ri na lawo ga mi ya allo na je ga mi ya le mi ona ga mi fu fa qala no marwan ibn hakam gan la hajata lana bi mauna dika nga ya ni wa ya yi wa ta ko ya fe lo fa kada wo ya kulu Ahmad ibn Halimu, fi tiya da da wuce wace ga gam wala sabi qatilin ahadan yusalli ala sultani akhar min quraish lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'adha Allah min safahin wa tishi aqtulu musliman min ghairi jirmin aqtulu musliman min ghairi jurmin falastu bi nafi'in ma ikishi law alaftu bi qatilin ahadan yusalli ni a ti ya gani a da za a ga cikin mi a dawo za mu ci zawo ci mai sallah ala sultani akhar min quraishi ya ba mulki be na alayya ga ma ma'aza Allah min safahin wa fishi so ko gwami tsari da wawa bo iri na nere a to le muslima min ga yare jol min ni ga ne kita da musulmi wa muslimi ci majimi lefiya e bo ne me tu zan mu ci zuma e mulki zo na da zan ci hatu da gwambo fala su bi na fi in ma ishi shi nga ga za wari musulmi hatu wa ta bo ki afani rayuwa ga ta ki an ta su ko fa alkiyami kisan nan al-imam tabarani da mu je mulkadiro rakami 851 tamamul millati fi kitabi fitnati page 12 ayo ko aga ga iya da fitine ne tati mini yana wa iya da yana qatlul ulama wa du'ati qarin qatlul anbiya wal mursalin yazu nuki ufudu wa ga manya addini da alatu ko manya addini da alaliya ba alaji ke alaji alaka alawu fi sabilillah da ga jiyan nan fitinan wajibiya musulmi ne magawajin kuyo mm. wanda kaida musulunci ga yabo da zamu ce ga na aliyo ba annan wala wawa wanda mini kaida musulunci ga yabo da zamu ce aliyo ba masa zamu ce wala ga wuce wawa na kuyo ko mm. wanda mini kaida musulunci ga yabo da zamu ce aliyo manyo ba ni na, ana kan ladi kiyo alai ga wancan shan shaya ko alai mu agwa ko alawa ji lalata a a waga ni ji wa ga goyen koyo fitinan Allah subhanahu wa ta'ala ga innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشروا بعذاب أليم لله ذلك زي جاجي كما نبو بآية تيتي أتيما يو أنبا جمعي دي غسكيا نغا ما دي غسكيا تين على نبي عوا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أما يقول زي جاجي فورو بعالي تتاكاني بهم يغسوا بشروا بعذاب أليم يا بشارة بعذاب نستني يقول زبو غوغن يا داولا داوشي يا مدامين بروشي شبه دي كيو يجي كيو زوان fi sabilillahi aga man ya ajini wu ba ti na ta ra sai tinare ye ni ti mini ya kuma fitino ne zubiya bayina qitalul muslimina biduni tamyiz bayna man yuqatilu shar'an wa man la yuqatilu ila wa wale tu ne ta wa shi be ni ne ba su mun lawa la ni ya ti zu kwada be ni ya zu kwada waye da ne ga an ji da ku fitina ku ma ba ba jindi kuma fitina labi ya yi din ne hadisin ya abi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min ummati man kharaja min ummati ala ummati yadribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'miniha wa la yafi bi ahdin ahdaha falaysa minni annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan da ga tiya min ya alumu bu mun ne ki da shi mai ne ka ne da gurbe da ko da ne je imani da ne je imani ko to mata to shi wani su ake a da gaskiya da nan duji sunan wula mutu a mallamin ubuwa imam mutum gano mai na raka na hadisu 1848 na dalilin ne bata wani lawo ya ce kibo ba na musulmi kafin ga guji gani a ta shi ke bane ga da so da ci da zo bu kafin na wawu na waje ma kama wu mare wani littafi yadda mamul minnati page 14 ɗin ganna dabu na yi nau'i wuta ne guri ko ya wuce ci mini ya kuma fitina ne waga ya zugu na nan kitabul hukami sawa'an kanu zalimina aw ghayr zalimina wannan kin gaba da guna da shi ko to e ji zalunci ko to mai jiya ko to mai eji zalunta sai go ya iya da jiji ya sai yi wuce shekul Islami ibn taymiya wa gamin hajji sunna volume 4 page 540 541 ebe yana muhammad imam labe tamamul minati fi ta fitna wannan page 16 17 bo ga shekul islam ga wa kasiru mimma kharaja ala ulati umuri do kun don do zai tiya ci ga ya da ci nan wa aktaru inna ma kharaja li yunasi yaun ko a cin tiya ga da jimulki jidayi ma istisari malai walam yasbiru ala al-istisara ci jakuriya thumma innahu yakunu ni wali al'amri zunubun ukra inda ci wuce wasu zunubin da ci wuce ko fayabka bugudu ne sai tsari ya azumu tilka sayyi'ati amma ya nan fa zamu ce je yi ko da sai ga wani ne ka kazan wani ne fi kazan wani ne fi kazan wai ga ba yabo da mun latu buji ko yabo da mun laja ruja ne wai ga ga yabo da ya ji fushi a jin to ana da bai da jin ta bishikin nan wai bukal mukatil lahu zana annahu yuqatilu ya Allah ta kuna fitna wa kunu dinu lil kullu lillahi wanda ga dake wa da kun ga nazubu wace ne wa kwali da ga wa lukin azan Allah alimu tun ya gbaza an goci ne wa muni ki juji nan mutu wa ba ga oje nan ga jiyo zami ce wani rabu ya zami ce wa ba ga oje zami ce wa wo da ni sha abrama ko ga president ko ci governor ko ci yutu waje wa mi je wa waje mota mi je mota waje min ci ko mi je min ci kwa waje mota nci kwaji mide mota nci ja. wani waje ya doro milalo ya kozu ne wani lomura kan doro to family oji wani kulo mu cewa lomura to to yi noji ba ta babu yi to yi ba ta waku da wadauda ko ba ta niman na wela aje shi amma ni ya wani yau ni gan kile gwamna yin nan ko fi yin nan ko kaza yin nan mm, bi da idila mota gwajuri ko bi da idila hu gwajuri ko bi da idila kaza jibi e da kaga alabi tun ya komi su mm. amma min ga na no ngoye waje zalunci waje bi naku waje kaza waje kaza waje kaza an yi ya luko ya zafe ji mulki zanne mai filin na Gbatọ. ya da lokin so kwa hmm. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدكم فيكم جوزا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم كلمة أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر بابا جاء بين هذه الحديث هما سألوا عني فتنة قالوا أنا أغاني أغاني أغاني كيو أغاني قد كالكشير أمبري لازم أنه أتيجي يوغا كوي أديني سايا لوكيو alhali mai jaga suke wajibu ke jinnan wai mutum ya gabe da nan gowa mina zuli ma arraka wa alayhi talab garazu imma imma wilaya wa imma mal nga dokun don don zai je tiya ke da je na imma wuce wa tuyi ko wuce wa gwagwanu ji ko wuce wa ciya man yuji ko wuce wa gangu jiyo kin da ne je wurin kama kala ta'ala fa in utu min haradu aga laya yin ya wuce aga da aga ji aga da ji wa illam yutu min izahum yasqatun kaga amala a afeli a afeli fushi. ba shi zan Allah kiyaye mu ya mutu an ci mini aga ga kiya da ya kuye fiti ne mini yana gano ki kital fitna liya kuna dinu liga liya kuna dinu liga lillahi ya zu ci ya ga wa da ku amma ya ba kiwo ya ba ni ga sai so kuma zamu ci tiya al-imam bukhari la yusal al-bukhari ko لكن ما حديث 4513 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رجلان في فتنة ابن الزبير فقال لأنه تيجي بعد ابن الزبير لأنه تيجي بعد ابن عمر كفنا هذه فتنة ابن ابن الزبير أقام إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج إيه ibn umar wale zajiye tiya lo jihadi jija wale zajiye luwa ta goja wale zajiye da fafa ta jija wale zajiye ajiye da zalunci na wa mai abla ibn umar wai sahabi annabi ba ko ya ba ko jin alifa ya annabi yari ba ko maji kaza kaza wa kai shi da majalisa annabi kilo ta shabuwa da mp yayin eh wale ya ade gaci kilo ta tiya yo ne

وقاتلوهم ادعوا ادعوا ادنا فيها حتى لا تكون فتنه يبو بس فتنه ما نو ليكو ابن عمر دون الله تبوسو كو ابلا ابن عمر صحابي النبي وشيشي وي واغا واجو لو لا لو ادو سكو وي كو كي بيت سو ايجي ebo je ulu convince an gama wari yeju me ko la ci ganewa fa qala abla ibn umar gan qatalna ta lam takun fitna yi kun kun yi har wuce fitinan don ga wa kana jinin la dini ma sun sako wa antum na an tukatilu ya mai wa ga yara gugugu hatta ta kuna fitna buluje fitina wa yakunu jinin li gani la dini fiye da nan da sako an wala tamamul min dati fi zigi dalil fitna page 18 daga nan damo adinawari da isnadi na ta zune wala bai littafi ne ga al-mujallasa to jawari ilimi na volume 6 page 112 an abi isnani kala rahib qala rahib ibn sa'id jubairi zan do ci da ibu ta ji ci mini pastor jo wani ga sa'id ibn jubairi ga ya sa'id ya sa'id inda fitna ta al-fitna ta'lamu man ya'budu mai ya Abudu shaitan. da ka kuna fitina ga dabe nan kan ga wa zane ne jibuta su ko da zane ne jibuta shaytan ne adini, wọ́n gan wọ́n fìtínà gádàdé lámẹ́tí náà tẹ́ gọ́gá àdíní àdíní àdínà àṣẹ́wọ́ lámẹ́tẹ́wọ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ àkìlẹ̀ àgbáyé lọ́nà àfi bí i gúúsà méjì wọ́n lé ókùn gẹ́gẹ́rì máa sọ́dọ̀ láwọ́ ẹjá yóò lé kó gómìnàtí jẹ́ ìlú pèédé ibi lásùrù ìdí àfẹ́jì kí o post ìmàyọ̀ pọ́ọ̀tì kànzá òfin ẹ̀sùsùn àti ẹkùnlẹ̀ ogun bá tẹ́ ẹbọ́ pọ́ọ̀tì náwó ẹ̀wọ̀ oúnjẹ ẹgbẹ́ àjí ṣẹ́rì láìwẹ́ra yóò lé lónìí wani ta ngoto tapu ne fitin ga ta mirkan ga wadi wadi dai ga irin nan zan ta mu wa su ma kai ke ne kan ga ce na bata wa wa ya bida a shawo shi so wai waya ya mu ya mu jadi so wai la wai la wai la ji ga waya gama gon lawu fitna ga dabo Number seven, aga ga waga iya da ya kunye fitina min ne ne kpano min an wa min an wa kita fitna al musharaka fi inda ikhtilafi ma min al mulki ka kuna ga da shi guba a ce jiki nan a ce ji mulki nan wolo gan do to ga we baze ni jire ye we gun against ze ni to ku fitina go so ke ga dan dan ne ye parti siyasa so ne ye parti siyasa so PDP be na ri ti ga je parti ba ji so NCNC TPC ba ta a ya gafiya wannan ya ji in ban ga siyasa ne ta ji kiyar lokaci a mai biyani da nan ga galugo waje wajen ban ga siyasa mun algo lofe nufi ke tun a gwani jira bi mazi zan guda hmm. imam ahmad labin musnan dubo volume 4 page 63 da isnan na tajin ana bi imran qala wa qutu qutu li jundub inni kad tuwa wulayi, wuji mu ba ya ya sami na yani ibn zubairi innam na ana kuja ma'um ila sham wuji mu ba ya ya ma mutu a gan wula mutu a gan wudu da sham biya ya da hunku fa qala amsik an wani galan mutu amale fa kuntu wuji ga innam ya abawuna aga annabawa ga dole sun wula mutu fa qala ngan ibtadi bi malika qala kultu nan la ya abu da illa ana zuluba ma hun bi saifi waga jiwo waya ala alu asha alu yanko ala gadoyi gano aja a unga mu da da ku le kula fa qala jundub gan haddasa ni. fulanin annan nabiya sa sallam qala ne sa sallam ga yajibul maqtul bi qatil yawm al qiyamati da na wunan gwagwa sun zanen wunan fari kan sai kun ya rabbi ya wato yace sallaha za fi makatala ne bi zanen kilu ta ni Kala shuba shuba ga fa ahsibuhu kala. me ga kuma ga sai ya kula alama katal tawkila wace wuwo sai ya kula ga katal to ala mulki fulani wuwo mulki lushi ya zaka zan fa kala. jundub jundub wato sun daga nan ngalo tamamu netflix wiki da alfitna at 19 owó ẹbọ́ jonathan lúgí owó ẹbọ́ jàbàrù lúgí kó wọ́n sàwọn ti ládá àríkíyàmì ẹbọ́ kí wo ẹbọ́ pàtí ẹ̀yìn lúgí kó owó ẹbọ́ sàkàlù lúgí omúríkí wọ́lá ìtàláwà àdídọ́ àtàtọ́ ti fún àríkíyàmì náà yan na maji ba na tuba ne peji shi na wa da yamma caji ila ji kiyo ila sun ya wa ga ji hankali da amma ya ga bida zuwa fitina shi da ba ni yin na jujun Allah kiyaye mu ta wo le zo sa ti da ne ma fi musulmi ma ke fito da ta wo muslimi so wo ta so le zo ne aya ga ga su da fitina ma ne ba ta ga dabo number 8 wa min kitalil fitnati an yakula shakhsu nafsahu min yakun fitina su shi la

fi samati ibn ladan littafi daga littafi daga kalibatu hakim fi usamati bin ladan na page 135 magana ta mawul na page 20 ga amara usamati bin ladan a bi fi hali li khatar li khatar sukuti fi hadi quwat al allati fi afghanistan bin Laden wa ga zai to bin mutu ya ga da ga soja America ke binin wasu ba ga wuje wani ya tuna su ba wani yawon shuce wa ga lawa su na najiba wuya ne sa ta da mare kowa mino kowa ga zaiga wa galawa yawo no Allah subhanahu wa ta'ala wala tatlu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima e ga wuti ta ce mutu ce sai ce da to sai yaye ce ce guye Imam al-Bukhari la bi sahih al-Bukhari zakana na hadisi 5778 imam muslim sai muslimo rakami 109 lafazi imam muslim no an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim sallallahu alaihi wasallam man qatala man qatala nafsahu bi hadida da dan ga mini wu be kpenan fa hadida to fiye da tawjo bi fi fi batni fi nar jahannam ya bawo ta dan gubo no fi lazu ja gwe ne jahannam khaldan fiya na dan ga ki amini wu be samu ne samu ga fiye shi gune bo annabi ga da ku ta fati mu ci zamini wu je bo wu tuna pati za a ji ogun ẹran ìfẹ́ darí mẹ́rin bàgọ́ ti fẹ́ jù àzáàbò alẹ́gbẹ̀ pí àbí ìpín fìtínẹ́ alàmàlù tàhìrìbí àmìnirìtì alá tí wọ́n tàfìjíra tí mí kìtà lè fìtínẹ́tì mm. ìlàdí olókí ọ̀dàbọ́m̀bù mínísítìrì ọ̀dàbọ́m̀bù mínísítìrì ọ̀dàbọ́m̀bù bíríjì wọ́n lè dánú kó wà láàrín ti kìdínà wà láàrín ti wú wà wọ́n só kó da báńkì rọ́ọ̀bù bíbí ní rẹ̀ pátá àti ẹ̀kọ́ jẹ́ àjẹ́ ayẹjọ́ wọ́n jína náà tó bẹ̀jì tààtí mí ẹkùn ẹ̀fẹ̀ náà agbódà 4476 193 annal ila musa salam mumini jalo ba ne musa fa alkiyami a tagu gan ishfa lana ila rabbik tangwa ilo bayan so inni alim musa fa yakul inni qataltu minhum nafsan fa an yaklu ga inni qataltu nafsan lam hmm. wani ta na anabi musa wuna wundi to musulmi are ko umajini ya wuware unjini ya jiga wa kan za wani ta da gubore har da banin ne ma anabi musa ya su daga sai ci jin forogun la za cin wa sai ci ga jin da soja ba ta wu sai ci ga jin da police ba ta wu sai ci ga soja ba ta bulikali civil defense ba guru defense ba ethnology gwamnati kofa ci kafira lawo sai ta yaji foro biyan nan ya zo biki afirin wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna abdurrahman ibn auf wa ashaban lahu atawu an-nabiy sallallahu alaihi makka abdurrahman ibn auf bi jama'an da ya ba ni abi ba ni sallallahu makka fa qala ya rasulullah ya tace tace inna kunna fi ghazwanan mushrikun idan kun yace inna kunna fi izzin wa nanu mushrikun idan izza kan ga mai mushriki falamma amanna sirna azilla ka kuna be jima imani ganna sun ya gba mana ka kuna be jima ne yi dai kamar ya mutu gina fa qala ne bi inni umirtu bil afwi fala tuqatilu aji foro ga mi fage daji e ga kuma mana e ga fe da wa kun zamu imamu da sagalo bi rakami 3086 hadisin nan a ga sahihu yo tamamul minnati fi zikri kana fitna fi 23 ya guwa ci ala ga gan lada ji kima lada da ku fitina ma Mini fitina mhm. wa min fitani alkitab alkitab bi darayati alislamiyya ezunu ci ne da ku amma karkashin karkashe su da musulunci wa ko ya gwe kabilanci wo ne ko bi da je gwe

wa yuqatil ila sabiya falaysa minni annan ne ga kun da karkashe aniya kabilanci wannan no le don ko nga wela ji filo nga wela gun ko nga wela sun wannan gaskiya ni za na ni ba we fa falaysa ni umma jun da mini zakiri kirki da ila bitun lumon bona ni yawale imam musu ga gudu raka na hadisi 1848 ebo ga shishi ebo mando cho o se gun zanu chimare ga shishi ewe kungiya ndoci wafe gunza ndoci mare ga ewe kabila bo wafe mare da jin ya ga fiti na jimbi maje na wata so ne daga su don kwaso ko da yi ba don kwaso ya gobe ni ce wa min likita likita lil mu'ahad wal musta'mal da ni fitina ya ku na da mission ko yahudi na tebe ya wa america ko ko bai je ya ta yi wajibi mu ta ga dai shi musulmi yo gangani bi ji sai be dokumenti di ali kawai ya tiya ga na ga dai shi musulmi yo wala no ki wala ga no wu mi fitina gu no do ga zamu ci edan boye na ya na ja a wu foli na ko na foli na ja wa kan da ko wa ana Abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi ga man qatala man qatala muahadan lam yuri raihata janna naga murahadu ne zamu shi wa dikiya wa wa kan aljanna wa inna riha tujad min masilati 40 ama e kan e ya janna ma da babu wa je da dai 40 years so imam bukhari galu bi rakab hadith 3166 الإمام الشوكاني نيل الأوتار فولم 7 page 145 قال daga daga zane-zane tiya daga ejiyan na egun kuna wani mana ejiyan kafin na ji kafin wancin ji kafin da amana kafin ya kuri wani ya dukulu ila dare ya samu ga ejiyan musulmi wadda amani bi aminci fa yaru alal musulmi na katulu bila khilafin bai na alil islami Aramu ramu yau ne zawuta ce musulmi bi aramu ramu yobe jima wai mai musulmi yau na wawu nan hata ya ja amma ma'amani su gaje ba da yi shu no le no ko le ni wa gade ma alko ji ya gu sana ya alko ni no go so fe e ya se ga ji e ga gura Na lai ne gu da ta be ga ngo le wa gada ce latin ga na adu min mishi gina tajaraka fa ajura ta isma kalam allah thumma abligu ma'mana aga da da min ya mushi kiyo na daga wa wa sabi wa ina wa ga da jin sai ya buwa ga yato yaci har ka kunan walo da ne ya buna wala tamamul minna fi fiqi qitalil fitna page 25 ya ganda dabo yago gube ci wa min qitalil fitnati al qitalu fil muzaharati yadda aka da gun ko bo, ya kin rali jin da ya da ki siya, sai mun kwato ta la ilaha illallah sai mun kwato ta ko a fada diki a fada chai chapa yi stage don soji, so ye gwamnati ko be police ko be mofoji dan lokaci da su fi abun fitina yin nan ko so mai zage shi shi a constitution da kuɓe ki a ga ɗaya eh, sai ga da igu su akwai mutu kai gwamnati a mai ga flag na nigeria da na gangan mai kiyan Ganyen constitution yi a caji ɗaya kwata da bai da exchange ya faya shi za su ci ta su fitina yi na musun jewa daga wayo majmu'ul fatawa maqalatin mutanawwi'a volume 18 page 379 ya al'allamatu ibn baz sai ci gunju gafara ga kama usul ulama gan ya ji wasu ya ci luba manji waje mi du'atai mai ba ta su ji dawa ne wa ansar al haƙƙi dan da zayyatu gaskiya zuma ne an yi tajannabu al-musirati wal muzaharati Allah ce ta duru da'awa a ɗaya gangani da rayu ji a ɗaya gangani da demonstration ji ebe wannan na ya kuma labe su dawa ya musu jaji a laifin labe a dawa na wala tanfawa wani la'amfani biya dawa wato sabibul firka gaji jiyan nan wanke la musulmi ga kirkir bayan al-musulmina wal fitnatu bayan al-hukani wal mahkumina umarke ma fitna tsakanin zai je mulki har da jama'a ne ne ke ne jama'a ne ke talaka ne e bago me jirali ya daji ya daji protesting mun je manajin ahlus suna ahlus suna, ya tunna sun su ma naji naji ko to ya na ya ni mun karya. sara bi yahudi lan na so biyo

zane ga gboka da mufiyar ji na kifi zane jikiya na zane gboka ne bon wuje ba nuhu ya layanin <laughs> ba ta ki no fitina jiga ci na ne ore pezu be careful tamamul minnati fi fiki kitalil fitna page 27 ya ganna dabo min yazu min yaku fitina wa min fitnati alqitali alqitali biduni izni wali al-amri naga yango wuta yazu dugu kun ga da izini ya gashi ciro yaso da fijo

fata na ji yuri yuri zane ga a cika take a cika a cika grupun wacce so da wani zane shafe ji military ko physical combat training ko training ya military ji e ya ce kiwo a yabilo jihadi jiji yi magada duk gwajin bayanin nan albarnawiya shi ke jiya abin da ke kome dubulo a sa a sai jiya abin da gaba wani a tada cike a tada guke da shi wa mai ga wani wa ga yari faci gondugo <laughs> la ilaha illallah masifa yi nore fitina yi nore ba rufe mai yau da ne ci fatan a gaji mai gabe manci a gaji mai gabe yin yaji daga wajen mina ba nan isabi layan na jide Allah ta'ala gan ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من musa, موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ولي جماعة يا mai benin bani isra'ila shi wasu musa agan ne da agan a wazaya ko na jiki na na shafi a ta lokun dana a to ní eji jihadi ni ne ya zo ko amma to ndi ya bi da annabi a shaka ga lokun da mun ni annabi ga ni to eh umma ji ya so a yi ga عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه الإمام garkuwa an goce wani jise biya halitta shi nan na zumun ba gaba da ya dake gukuwan egogo

makasu da ya musulunci na jayaci na wuce jayaji Allah kiyaye mu ne go wuta da ko ta ne go guni ci mini ya kuma fitina qatl al akhdh bi sa'ri e ya ne ajiyan ga e za ja za u family wo wo le ko yani ziwo ngai zan ba so shi yaje ne kina su to gaskiya mi da da ba na ndo mi ga ne mi hu ga ai ba do ga ta sa wata alali wani za na wuza wani ngo wuga ko ma za na wuga wuza wani wuji waya wuga hukuma wuga waga ni ji wa fitina labi ko da shi shin gofe yi gitsuyo talaka ne maga gitsun yi wuna ga talaka wuta wun ba ga na sai fitina ko ko ga yi gitsuyo zane maga zakan yi wuye ni wani zane sa ya wuye yawo wọ́n yẹ kí ìdìnà ní ipá tẹ́ ẹkùnrin fìtínà ńlálẹ̀ àjẹ́lú ti dánwó sọ fún kí ti mọ̀ gani àgẹ́dá gani ẹ̀ ti yìí

nga afe ji ene yoli ama ene ja di kiyo ni ene ja ni ene ja tsuwa ni ene ja tsuwa ene gidan obiya kila ene gidan obiya ne ja ce nan da ba ne ne ja ce nan da mu ne amma ce sai bi sai ji wa zu ne ne ja un gada un gaji un gada un gaji un da bi mu kondi zai ti ne ja go bi mai fa yau ti mago mu mai authority ma ji kini ma ji kini ngo okay yanzu sanu idan jo ne sango ya ji musa no ya dono ko mu ci gato a ce ji bayani mu ci bai bayani a mutu ya wuce ne ji na ne ko fagu bai ji mu a je fueni eyi eh, eh, fueni wuce sai nawaji nawaji bai sai nawaji wuce sai na to je lanu ene ji ne mu ya imi we kagun le wa wa jiga foga abinda da a yóò jẹ́ ẹ̀rẹ́ kó kẹrẹ tí ṣíṣẹ́ ṣe ẹ̀kẹ́ àṣẹ Irin dondo. pátá ya dáṣà ọfọ́gẹ́ ẹbú mọ̀síbà náà dé jíná tó jí ìzàgíjì yìí dọ́ndọ̀ wọ́n ti yẹ́ fún ẹni ẹfọ́ bà kashi. lóòlé kó zanweci elafi iriji agalaza ní ṣe ní ǹgá zutu yi alòtò ní ǹgá zuta yìí zanweci àdún ẹkùn gá kú yìí lóòlé kó pàtẹ́ ní àwójí rẹ̀ ìlàjà ìsinmi fẹ́ mi fẹ́ fẹ́ kótó wá village square lóòlé tó toro ni ìlàjà ìsinmi fẹ́ Kẹ́kẹ́ sí yá, ẹjújọ àgbóòrò láti bá bù ní nínú ní area like ní àwọn ti náà government headquarter area state government bá rẹ̀ ẹgbọ́ àti ẹgbọ́ àti festival. A ci ujiye da ba ji ni ya kaku gani. gani. gani. pátá ní kìtà lè fi tìlẹ́ ní ilé ọdún pátá mí ní fìtí nẹ́gbọ́ ẹni pátá lè zùgbọ́n jù yí wọ́n kìtà lè kún múrò àníbí lọ alátẹ́rì jù bá dí kò fárẹ́ ìdèrú bá dúkùnrin ká bàbá dí àníbí sáà sálẹ̀ mẹ́gẹ́lá ìrìsálẹ̀ mùsùlùmí fi fùsáàtí mí jì ní máa lè mùsùlùmí harama mùsùlùmí àkútẹ́ k'a ku dájú kákúnlá aláwọ̀ a yá àrámọ́ tashi yan wuce maka ne a jindo ce wato bai zunan ganin ci kayi tun bai fili ga wadace kwanan mutu sa su guja buwa ni e yi to gudu ya za Allah ya nike ce ori Allah ya ci tun wago gudu ciwo shi wace a jihani wago a ciki a da gudu waje abin da zane da ake

wa man kutila musliman an do na ga wuge zalunci na faka jalna waje yi sultana fala yasrif al qatl gaje ba na da zawo mare innahu kana mansura al imam shinqiti ne ga adwa al bayan volume 3 page 366 lo 367 wa nayu an al isra al qatl huna na ma gaba abu da gaje ba na da zawo na ma ina e aypa na e shamilun wako ya da talata suwar sura guta alwala ya mafari an yabtu da tunaini awa sarbi wahidin kama kanin da arab ta faru su jahiliya azai ni mini ya je mini ya miye bo ga zaku ba da ga ba so shi goye bane wai ga zami je daraja ga lamba gaji na to ni sai ba ne da zawo musulunci wannan asaniya yayin ba ci ayatul bil qatili wahidan faqat walakin qatili eh za amma na mu zaga mu ngawu ya wuga zando tine ke da daraja ci ko gumi yawo ngawu ya da wuga zando ci ma wuga kan mm. no sai la fi fil katil najma yana kada albari bi zambi gari israbu bil katil e bane zane gu dano da lawo wuga su ni bi na zando ci dina mine ba na bunan mani yanu fil ayati ayan aya nan ku kan mun so au kamun asalisa yana taci ma ayatu la nafsun ayatu la nafsul qatili wa yumathilu bihi awon to na no to un ne go un go ni amo un go ga ne po je usa ye ye no le ne yaka fa da zarar da musa israfu bil qatl aidan tamam al minati page 20 ga bulan ne yo yo go e ji ni ne ki ne wa ga ezu ji ana ezu ji ana ngai al qitalu ko ma alil gaziri baba be zai shige na. zai jige jiki nan ne sha alikawar ya ne ila yi gbarin nan lambar ya san san san san yi yau da ko za mu a sai yi in tawa ya ya yau a ya gobe shi shi a a ji ya yau na gama la ni sa sallam ga ga zai yi lokuna gan. ga zai ja lokuna ga uguzu wala tagul wala tagduru eguku ko amega ke yi kun da mare ke mega ke ji kimo e mega ji gaduru mo e ga ya e ga ga lo e ga lo ko ni abo ne guki ne gweji chiko ni e e e na no e fitiri e ko e fitina ni e gweji be ni ci, ni ne ko e fitina ngayi التكفيريون الخارجون على المسلمين يقتل بعضهم بعضا خوارج نجاج قلوب متكفيريون نجا مسلمي يكوز مسلمين جونا a جيشي lóòlì àgbà áàdùn bẹ́zàbẹ́zà ní yáyà àṣẹ́sà ìpátẹ̀ ìkáfẹ́ àdélégà gbágá ìmúmìnà ogó àtúwátẹ̀ ìṣígbé títà sí àyíká ní wọ́n rí àlẹ́sàn ọjọ́ àbẹ́lẹ́sà níwágún ko? zaniga kaza zaniga kaza zaniga yawa kaza za ka zama wato zaniga yawa kaza za ka zama wato za ka zaga awon alai da kaza ka zama alai da kaza waje a bili a suke adiki a suke yawa yuhu ba gobe awo so mai za mu ci ajin nan wa fe da gan wuje dorura nan ga ajin zalo ci ma ga waje dorura nan ga ne buga no na ku furo go jan nan a ta hiyo jiyo ta ke wu bi mi fitna awon so da me sai di five ngale min ya zai je takafi gulu jigu takafiri min bane abu to nan amma u zai ji mawu na mini man ba ta igwa fi Ahmad Adil Ahmad Adil kararan da mani a Sindi a gawo wani littafi ne ga a tare ku sirili bili jama'ati wa musulmi ne ya lashi na muna ga yin wuce ne 15 or 16 a jama'atul musallaha fil jazair ya Algeria mm. a jama'atul musallaha ya Algeria gurupun mm. da shayo na yi fe na yi wato asu ne ji takasiri shi bago shi bare a ci wuza shi wuza shi wuza shi wuza shi wuza shi wuza shi a ne da yi na zuku a ci gan a ci aka to yi a mace ne ba ta kakiri ayo ka ga yawa fayayi wa faja ya bago ya gaji bara ji da ya mai ji jijira a aji ne ba ta kogi ne ci ba su ma fashi shi a ne ja bago na zuku a wari ji sai li zai ni ya goshi ta a sai ga to a yaji kiyo ofe paya faya waya goshi nígbà tí ọ̀sọ́ bá dé àrùn èmì àjíjáta ló ti wú ẹgbẹ́ ìzàgídà láwọn ṣe gáde ẹgbẹ́ tó jìnà túnmọ̀ àti kí àyàkùdà àgáyà ó ṣe ìzàgí ìjẹ wọn alẹ́dúnà ní fòrò ní àfẹ́sùn ilá aláàzọ́ ajá ọmọ amẹ́lẹ̀kẹ́t àìmánú àti fẹ́ jẹ́ àti àgáde adébẹ́yìí àtàgbé ìzàgídà gbáátẹ́yẹ wọn dán faga har za mu wuce idan mina hawa tuba ji amma a ji tuba ne gini fata ji tuwa shi na ne a kya ji daga wuce nan a ta yi a ta zata zaba wasu ne ya daji nan bai gina jala wa ja kan hikke a ga yanzu yan nan wa mu sai ba na tuwani nan ba ga wa jiya a ga wa amma so jama'an ne na ji jama'atu musallahi Algeria da ana ko musa Abdullahi da ji labari ga movement ci zahiri mai da wasu yau ga dalilin mu nan Usa ma ta zan wuce tun da ga mu yaya military installation do ci daga wajen yana ko sai agent na usama ke tumbe nan wuje ya ba ta kafiri yunan na shi e ne ga usama ke da control na bada control ta ban wuje wa gana ta ke huza wuni ta kafiri ga yi gani wani adébẹ̀rún ọjà ọjà sísan sí ọ̀sán àmàlà àlẹ́bẹ̀ iná tukún àrùn wọ́n sí a kákù ní wọ́n ti rá dínú wé ara olóògbé àdókún fìtínẹ̀ yẹn mẹ́jì pátá yẹ ojú kíọ̀ gbé àdínú nọmbà 2 mọ́sálà yẹn ràchí ẹgbọ́n náà ilẹ̀ wa gaji gaga ci gwanin nole ne matsala ba shiga ya gada ba nan insha Allah ta'ala ko matsala ke guni da gusu ga wa gaji fa ila sun fa nole nya ya ma ko yiri yiri shi ya ku ya kita na wa da yóò lòkè gó ìgbè ní àníwà káfíà yóò ń ṣe bá ní al'asbabu zahira wani kafiya lifi na tilkita yi wọ́n lè kún ti bá kú sábàbí shi na je lifi okun na shi nan ẹgbọ́n lúwọ̀ gọ́wọ́ bí wá zama láfíà wọ́n bí àgbẹ̀ sábàbí na ṣàbí lò bẹ́ẹ̀ ní ó dáre ẹgbọ́n إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل والقتال في آخر زمانه عليه صلى الله عليه وسلم صلى باري يبيض تجي زامني جي بيرو يعني فارو يكون وداغغا ezawu wanda gagan amma ne ke gaji a ne digan fitina ga gangan sai shiwon bore a ne ga ko An shaƙiƙin ƙala كنت عند عبد الله, عبد الله ƙala موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيام لأياما ينزل فيها الجهل alkiyami ne fuja bidabu na ja ya ciga ci shi na wai rufo fi alili ma maga ilimi na da fiti zai da ilimi na da kuma ya wai turu fi alharju alharju maga gangan a ga annabi ki alharju annabi ga alharju alqatlu idawu imam al-bukhari ga lubu rakami 7062 lo 7063 alima muslim rakami 2672 tamamul minnati page 37 Noli ila wa gona wuji gan muslimi ko kafiri ko muslimi mushrike ji share muslimi ati be muslimi mu ko ta ti be mu ko ti e ja ti e wun dan da ti e wuji e ba ga yi ni wi ni ga e ba wu da wu ba le yi sallaji masallaci o gani na go yi ki o ago yi wu aga e ko ba wu wa do alari mu ina lawa sunan jiba wa alayhi sallama yaya baki min asbabu ne mafitina no kasrat aksar anwa kital fitna min ajli dunya doku non be kun fitina je boy je boy yabo kibo yabo je boy da ne wa mulki zanne wawo ko zanne wa ga dun sai mu mazu imam al-bukhari la ga Sayyid al-bukhari da kan hadith 7095 hadith ya سيد ابن جبير قال وخرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا يحدثنا حديثا حسنا لا عبد الله بن عمر واتيا كو اتسي بابغان واغغيا وبازاجيا قال وقف بعدنا الي رجل فقال ويا ابا عبد الرحمن حديثنا عن القتال في الفتنه يا الى باري يتيكو فتنه يكون يتيكو غاتي فتنه لو زمان فتنه والله هو الله يقول وقاتل ما تعالى تكون فتنة وكوين كل فقال هل تدري ما الفتنة وقال إيه هيك فتننا فقلتك أمك إنما كان مؤمن صلى الله عليه قاتل المشركين عليه الصلاة والسلام مشركين في أبوه وكان بيقول في دينهم فتنة ومولوك وانا نعم، دينهم مشركين فتنة وليس كتالهم على الملكي يقول ناقون وانجي يقول ملكي بوالي sai bugu da kuma da zai je ragu a can a ragu a bici kwai na yi a sai juje baki bo a da mulki a jino kama mulmin na fi fiki kitali fitna fi da tashi 8 hmm. sababi ya tashi منشأ قتال الفتنة في الباطن الضغائن والأطماع إن ما يقوي فتنة نوع ليه دونكو ebe su soki ni mbona nan vo da kwadari ile na vo mm. ko ko me ne da go wona mi ce da kwadari mi wa gani inde ya ne ga gun ya gba ni babo ni go amma ngo le mi ga ne ga na shi wa ba ya je da sana ka ba la na tumiya da go da na fuwa ni ga fuwa ji كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر نظر عندي دعتي أجع في عليه الصلاة والسلام الله عن الخير وما في جمع يتيه شر مخافة أن يدريك نيبو مصيب عنش بهذه أمه فقلت يا رسول الله يا تيتي إنا كنا في جاهلية وشر أياتي هذا جاهلية وغن بشر فجاءنا الله بهذا الخير تيتي على خير من الله بها فهل بعد هذا الخير من شر ما بها الخير من هذا الشر من وجده qala na'am annabi ga eh qultu wa al da zalika shar min khair ba shar wuce ala al khair min dabu qala am ga yungo fi dakhnun qultu wa ma dakhna qala qaum yastannuna bi ghairi sunnati nazam ne sha sai mi ji ne sunan yana wa ya duna bi ghairi yaji ne magam tuna wuji ba wayan ya tarufu min hukunkir hadda karshe bugo wale ga nan vu na za mu ci da gwe gwe tuwa za ci na mu mm. fo wa dini mu ci ce wuce ji tarawa ba waje ba da abin da an ya mutu yanda mai maku bari ya za shi ga mutu a jawo yin ba mun ya yi kafiri shin ka da musu zaga yin ba wasu ulama yi kafirin ga kai da no ebo ne zai ci da bai yi ne su justification ne shi da bai yi no wo le da no ko ebo ne za mu ci na ki wa bi sho wo sun gina with that certification look shi kenan ra kunu je ko ruga kunu je dana no meji meji maku maki maku e zawa do na uji jin ground lawo ji mi fi na asbabu ne mai kun fitina man shi kital fitna fudulil makali wa fudulil amwali egan excessive egan da excessive kudi ewu wọ́n yóò yẹ daga ṣiṣi wọ́gájẹ́ wọ́n la sálájú daga wọ́n kùránù wọ́n wà ilimi wọ́n makanta wọ́n kazan wọ́n abúzi da lamarin da da na da kí sọ mẹ́rin tàbí ṣì ní mú wà da wálé ọgájú jù bá kánà à lókàjọ tó náà tirmidhi rakami 2318 ibn majah rakami 3976 daga hadisin ya biyu hurairah ga alim sa sallam ga musulmi islamin mari tarku ma la yani mine ya to tun addini ya zonga ki muna guwa e bayana tu yana e dugwa ba wato ji wani yes ala ya shi shi information na wala fundo wannan ki ni aso rokubo ki ji government house bo ki ji emitu bo ki ji secretariat bo ki ji kaza bo ki ji kaza bo ya e ba wujuje ni nan ga wasu ta lashi ta shi ya ita shi mutu lamentin ku za mu tare askin fi sabilillahi mu ji tsoron Allah yanne ma fitina ne al-amiru sanani subul salamu fi ga volume 4 343 na wa hadal hadisi min jawamil kalimi karkashin hadisi ne musu sabul bin ga hadisi na wa alayhi kama ko yakan min jawamil kalima ali buda ya ummul aqwal wa ummul afala an kuwa kana da ya gani ti gagani wato ta ta tushi fayan da riji fi tarko ta wasi fi duniya wa talibil manasib wa riyasati wa bil mamalati wa sana'i ya rushi shi mushudu wa mulki za iga iga ko ya rushi mushudu wa ga ada ta ga ju ada ta ji ada ta dowi kaga wa don ya ma ga kun wa yan na bata uje uje uje uje kirka mimma la ta ji lail maru fi islahi dini wa kifayati fi dunya bayani da bukatu ya ci alkhairi ga ne ya ce alkhairi je bayu wani yana alkiyami na yana ya buga fitina gaji sai shi hombo zanen yawa ku ga fitina biya wai a ami tsohon wani ne don ko kawo magali ya gebe shi ya jiyan gasu na indiya na juna siya firran zanen sai me ke lobe da shi na wajen siya da juna da na wajen luluwa an da ke lebo kibo mu wuje aju ba mu wuje umuru ba mu wuje uba ko wuje ne gina ga ayu ga sallana ko wuje ne gina ga aji sunan wani ne fi sabili sabilillah na jideriya ya gutuci min asbab ya alkitab fil fitnati wa min asbab kitab fitna adam an nazar ila al awaqib wan nata'ij ni ne ne ke mai ku fitina nan ezo shi shi ga sai ci kwanci kwanci tun a maka shole igayen na chabani igayen na chabani ala yu za da ni jiyo igayen na chabani ya e ga shiga yi ba ide doctor ni jajan ti benin yiga yin na an yi na chagbani yau da ya zo nuko yin na shi benin wa jiki ya e zuci shi nga ko ti bede idilwa ko ti de kuranu ba ko ko ya gimi shaji lalace ko ya gimi shebe jikpo ko ya gimi shaji kiyo ya e gimi raje kungi ta da yi outcome yin na e shibe ni bu daga yin nasu tabarin nan ya da ci na dai na kiyar na suku shi yayi wu bai ne ya destroy wuta na jo haku ne da kashi da ibn mas'ud ga ayyuhan nasu alaikum bi ta'ati wal jama'a fa inna hablullahi allazi amara bihi ya ba su kure ya bane na ga ya su kuna su kwaji foro gangani da yi na. wa inna ma takrauna fil jama'ati khairu ma fi buna fil furqa yana yanfu min ya jama'atu nan wanda alkhairi ga yana jiki nan hmm wanda alkhairi ga yana ya wata iya ya le gangare gare nan ibn abdul bari ga lu ga tamidu bo volume 21 rakami 273 sanadu mangala ba sabihi wani tamamun minna fi fiki kitalin fitna fi 46 ibn taimi yana bin majmu fatawa volume 35 rakami 74 mana page wa’in na mawaka shirin bisa rubin katil usman fa’a sanar bin zarika ku wato alu zilmi wal uduwa ne wadda ilimi wal imani ga kakunan annakin ci da hutu yin na da jajin zalinci na alikiyar da shi maje ilimi na jikiyo a daki agbaka a ta asila min alfirkato lekti lafi masu rayu ta fihi min gairu uli man gairu aula minu bi ta'a na ci makiyo ina ci aga kirkiri wani ya zamana na bil jama'atu wal itidal ma man Allah ji foro ga musulmi ya yi ni a yego doji ala ala gwa sun doji wani an alfirkato lekti lafi makka ne da ga ga kirkiri na tamamul minnati fi kitab alfitna 347 na bai ganna sababi ya mutu hanci ni sababi na je mai kuma fitina na ya zunu kin wuju ga kuma da kun ga be kima ga be to ilimi ma wa mi azabu kidal fitata al ikdam ala abidu ilmi wa fiqi ya zunu kin wa da kuma yi ilimi amma yau to fahimta ogo bi an ke jari mukin jari gon ke shiru te jari ke jari talabo ke jari dafu ko ke ganimo ke alfai'u zai mu wahado zai mu samanu fata da nutu da dai juna ne mutane ga wada jikiyo wada guku وعن ضرار بن عمرو قال مقام wallazi la ilaha ghairu dirar ibn amru gan wushi kudi bas na adi zai zaji buta mi gaskiya na sai so shi na ma amila amilun qad ala jahli idza lutu idza taba lutu ta ce ya ci wa illa ma kana su da sura mimma yaslu iban ina waji ba nuna wa ga ina waji jina waji yaruna al khatib al bagdadi galu bi al fakih al mutafakki bo volume 1 page 108 umar ibn abdul azizi ga man amila bi gairi ilimin kana ma ya hadu ma tsari ma ya bini da na gada lokacin mai da ilimi an ɗan wa biyanin wa dokun ga yana wa tunan ashira zigalu ga littafi al-manhaj al-masluki fi siyasat al bo page 177 178 al-khatib al-baghdadi al-faqih al-mutafakkih volume 1 page 109 min lura daga littafin tamam al-minhaj fi fiqh al-fitna page 48 sabab ya gutu abaci ngayi mine ne mafiti e kuma fitina nan wa ngalla fi mujarrad al-ijtihad fi dukhul fi qital fitna bal la budda ayata bayna al-amru hmm. me ji ijtihad mi tiga ke da da da kunda ula kun kya sai la mariga tula da yazo e bon ngol yazo ko? kuyo ana abdullah ibn adi ibn khiyar an al-miqdad ibn aqub أن المقدار بن عمرو كان ممن شهد بدرا مع, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد كان بيقام أرأيت إن لكيت رجلا من الكفار وإلي يعني قد أقوم بذلك كمين يا كافر جوب فاقتتلنا يشوكون وشي فضرب إهداية داية بسيف وشو وكل laifi ko ci bango karanyi suka za wancan wa koya sun mana zamini bi shajara wuci da ba fakin da cuci da bayan cigbon da faƙala wajen ya aslamtu illa ya lo musulunci la ya la wanda rasulun la ya a ya aslam ba nabi ba da hanka labarin wagan daga hannun faƙala rasul alibi sa ta kutulu rawu mun faƙala ga ya rasu ya tuje ta ci inna yi dai dai alibi wani gwani ko fa kala alibi ga zalika ba ka asun ma kala zalika da ma ka ta wuci ga la ya la wuci ga aslamtu bayan alim sa sallam la taqtulu gawuma fa in qatalta wa fa inna bi manzilatika qabla an an taqtulahu wa da mata yu bi ma wa da kafira ne wa da mata ya jawa ga lalle ya wa musulmi wukan ga Bẹ̀rẹ̀ láti gáyà náà, wà dá, ya wa ka bi manzilati qabla ya kula kalimatu allati qala wa ya yi wa da masai ka kanu ga kalimatu nan mana e jiwa ga ja lalli kanu ga ya e jiwa ga ja lalli wa gungun ya bani wa musulmi kan gani imam al-bukhari galu da raka na hadisi 4019 raka imam muslim ma raka 95 al-imam al-qurtubi al-mufim sharh sai muslim nun kana abul abbas al-qurtubi wa la bi volume 5 page 27 bu ya e bayyana muhammad imam alabi littafin tamamul minnati fi siki kitalil fitna 49 na na waji ma wa haku mafita laha na e e wangi Mun da mini yana da muhimmanci da shago ta sarauyin idil siya na tura fi a haɗi hako ya bane yana asali na ogwai jota fala ta tabi ya labi amri bayinu la iskala fi kaga zata ya gyaza na jalabi na lamarin shiga kale a sararin wa da kiyayen wa da kiyayen ka koto barista shi nan na ka koto a gaga laifi na damata ya a gana nan wu wani laifi da janyi eh wanda ga an gbau da laifi da janyi wani a jiun jiun jiun jiun jiun kai a tafi likayo to a biya duniya kotu nan na ikiyo alawo yawo nguka amma wa ake ga daga bago a lulluba na wuna yi a ke a sa iliku daga bago daga funa ta ke su ji bayanin na gugu da ofis ya sun general ko a sun general ga ake ni new state ngugba daga cabar da zube ka ji ta ganna babu wani najin babu wani najin babu wani najin babu wani najin mun ta recommend ya gogo ne ga ta san ya lazan nawo eh yes nga maga ga ake lu apili ga zugu shi kenan ngoli ake da da apili ake da chaturen joro ta go ngoli ko wuti wuti yake wuci ya ko tu yana sarare amene nyu anga wona ka musulunci e ka haja alu bi dro bi shugo ati musulunci wa ga awuza wunyani mm mm ayo le hadisi ne da ga wani shi da ko mm dokun don buyin zan mutu ne yoto ma aja da ya fata wa zaba ne ke tine ya ya tiki ya ya sai ci baci ya ya ji papa fafata waji ya ji kaza kaza ce zan mutu ne ya ci fatawa ban zan mutu zan mutu je kai ni yare zan mutu ni no to ne mu je na wala tu matai na wala ne daga yin ne jina ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa garadu ala al-akhnayo eh, page 9 lo 10 walin alafna'iya mm. nujirar ji alafna'i nan mm. ya ci masa alayi ba da ya kabari mai wasu shi ta ci kabari wani mai ganta wasu yi nafa inna minan nasu mai kuni inda wani uminan jini ngari za mu da bu eji a jini eji a jini na wuli a ta eji ibada amma ibada na wajen ma a azimu wa ji ja ya ci ga jini ne wa da jini amma wanda eji ibada wuji fa'ula ya mu a adu bila ilimin sai yuktiwu na zawo yi ruji a sai gagan ma da ne a ta gaji kuskure wa yukhbiru anil umuri bi khilafi ma ya alai khabaran gairu mutabiqi da sai gaga ne ga ne gale ba nan wa man takallama fi dini bi ghairi al-ijtihad al-musawwag lahu al-kalam wa aqta fa innahu kadhibun asim zan dongo ne ga ga daji ne umala tuma sai na wa ga wuce na umma wuce ga jana zan ma ga mana zuta su ko dole ko ne kuma zan zan ne kuma zan na riyo ya bi na alim a sallam ga da hadisi hadisi yan burai da na alim a sallam ga kudu su salata likali shi likali guba adana wa fi likali ni ma da kaza, da ba hukunci da gaskiya nan فعلم ذلك فعلم ذلك فذلك في النار وقال لا وقاضي لا يعلم ذلك علم شيء wunye to yi ne fa a halaka hukukan nasu ja ki ba an gidan halaka nan fa wa sinar yanar mudan wa kawadin ka zuwa bilhaki fa zalika fi jannati in ka da to da gaskiya ce ma mai tu gaskiya ne su kun juba kun ne su kun ya da kiyo a zuwa aljanna amma ya mafari na kiyo rajulun kaza bil haqqi fa alima zalika fa zalika fi nari ya mafari mu da ba hukunci ga ne ji gaskiya ne amma mu sai ga ne ji gaskiya wato nan su fi nari ثم قال في رجل الأول أنا بيها قلت ذا مفر هذا الذي يجعل وإن لم يتعمل خلاف الحق فهو في النار ولك وزان عاجي جاهل شنا تبو جميع قم واقم لولي قسيوبا ندو يعني قصوص لك قمون كو أليس هذا جلاو زتو وشيرو تتو كلاب النار من دو جيلا قال أليس مسلم مسلم أليس مسلم مسلم وا الباني maga hadis ne da yi funga maga hadis ne ala hadis takfir ya fata ka hadis na wato gáàgé ajiye malu shahid na ne ti lanu a tiya láti na tiya da lalatu la tiya e gwana dalili na wayi sahihu subuti da ilimin tabbatarwa nini sababi na je mafiti na ya kuna sababi guto ta ci la yufti fi kitalil fitnati illa rasikhuna fil ilmi hmm. ana kinga a da kun zamani ya fitina zai ji ya fatawa zamani wuce ne ga ya kuna fil ne yo yo le ko a wari ji Nigeria ji na kinga a da ji muzahara a da ji hmm. a da ji rally sai ga hmm. ce an sa sashi wuce mace ke ga salafiya a teoto zai yi tishi ya mai salafiya ci asuru na wani al'allamutu ibn baz al'imam al'albani al-muhaddis a shek eh, muhammadu ibn salil usaini ba ta zane jiya dabe mu zuwa rajin yani kila ya ga yi salafiya mai rajin irin na manyan shi mace dabe irin na yanon wajen na gana a ga manya shi muhammadu kutu bu jibi abdurrahman al-khaliki hmm. wasu cire rai عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسعى البركه ما كاجي كما البركه ما فمغن بزامي سيجي اما نو زاوني اجي يجي لي ني daga addini ne ga yawa ji tsofu da shishi wabe da ajo iri yan zu kaulani zu kaulani akuku amma kuma kuranu ba a shida a wani sai ki ci ga zu kaulani uba na da lulu bai wa gunu mun ba ne kacha zu kaulani shishi kawali ji wasu su mangancin e, e garu gan wawo a gunga ji sadaka da ndoro mutum da gai da da jana amma ne da ndoro musulmiya da ne da ta gane wani ya su billahi to ne so eh, kiyanjo da ne sa kirki je no ibn hibban ga gurwa ne do rakami 559 al-hakim volume 62 mustadrako al-albani ga hadis na sayiwo sista tu sayi al'albani rakami 1778 ibn sa'adi labi a tabaqatu volume 7 page 163 ya bayyana muhammad imam labi daga litafin tamamul minnati fi fiqh kitab al-fitna page 53 na wa daga yugo lani ga gani ya ga tuga na fatan motin da litafin ya go ya lugo mu ci gan nabi isnad na ta ne ke yunus ibn ubayd ungan kan al hasan wallahi min usul ulama da hasan al basri wallahi talata al basri da min man wuce kojo fil fitani wal jima'i in sai lokaci ya fitina bi la bari ala ga ja ja ja ja ke ya ji kan gano hasan al basri da kin nawa ga ga da bai ta anyanu da ban man wuce kuro alhassan albasir ga inna hadhihi fitna na fitina na wale da ya nufa idza aka balat arafa kullu alimi fitina ga ya to fitina la tuwa da ji daily bin aja ga fitina ya bedano ya ba ko aja ga fitina ya bedano ga da yirin na ga aja ga fitina ya bedano ga da yirin na ji aja ga fitina ya bedano ga da ba ji tarbiya ga yirin no amma no yemma ya ga da ko kaga ya da yuwa fitina wuce adabe sai fitina wuce ga jin wa zuwa yi jan alaka wa ya ji jan alaka wa jama'a ji jan alaka wa dukiya yi ji jan alaka ko ya wuce ga zobe zo wai za a di barat a rafa kuli da sai fitina wuce ga bai da a ja shi ma sai ga gawa maga gawa fa wani ba ni jayi ne da yake amma ga yana jin hajin hani amma ka ni bene mai ya dogon yin na masiba wa mai bugo zabi yi rinne galladan a ke yin wasu ta bakatu ibn sa'adi volume 7 page 166 a magana sinadiyu sahih daga Alhassan al-basri al’imamu malik gama a taituwa ta shaida ne sabuna a ni alu ne zalika imam Malik gan wuya fatawa sai ne za sabunci eh rijiya gan wuya fatawa wani man jire eh man na ja katu ja ke ji katu gan wani mahuji ya tesifa gan wuya fatawa bayan malik ko bai da ya fatawa abu nuhaim na lubi uku alhiliyo volume 6 page 3 16 alhatibul bagadadi alfakiyar mutafakki volume 2 page 325 rakani 1041 asalin na mata zu hmm. imam malik nga la yan baji li rojul an yara nafsahu ahlan li shay na ta yasala ma walau minu ungwen mm. ya zane za shi shigan wele gan ya fatawa wo wuka tu wo wukalita tu wo woji kaza wana sai nga da gize yi dai li nu ti gan e wona bezo a cikin eh wajin na to ba ni ba ku yoko na mala ene la e aibu lokatu ba ina zai hije kafin alaga alaga ne kasuwa to ba ga ya ga gwadi abu nu'aimi ngala ga imam maliki na bibiyo ko volume 6 page 316 no 317 albayaki almadkhalu volume 2 ya almadkhali ibn al-ajari volume 2 page 280 rakami 825 الخطيب الفقيه الفقيه المتفكر فولوم 2 page 326 رقم 1042 تمام المنة يا محمد امام غنتي تمام المنة البانيا page 53 sababu ya mutu wani ci mini yanayin mafitin makun yanayin ga ikiyo huwa likiyami lebo su musulmi jo wanda mini yanayin fitina malla yanayin yanayi ya waza nan uyi ya zawon yi kungiya kabila number two yana igaji igade tilla bene yaje bada sunan alqur'ani bi sunne ya fahimta ya sahabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko number 3 da ne je ilimi ana ngaga ga daji ne mu yoko number 4 ezuga ne ki unda shi be be masala shazi unga gutaci ali ta yo mu wole ko yin yenne ji pate ko jona dikina na idan eh, ka gami tusa tuyen na shi wa ne ga kyan ba da sauki kyan ba wancin maga da sauki wa alifi ya kuma ɗago ne kun ga tunan yi labi oji ko ga labi oji eh na dana aza na wuran lada yawon eh na uyan waje ya za na fosit ya za na ji kaza kaza na sa shi yan na ji wani ciyo wani zana ko wani jiga kyan ba ga da wato zanoro gani a da kyan ba ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun law hazzu min an-nazari wani dole da yake ba riri na to wo Allah subhanahu wa ta'ala ga fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika kairun wa ahsanu ta'wila Allah subhanahu wataala ya gari ya gari kin da bai tayi lamarin da ce gaji yaji da sun soye ci mana litafi eh, ya sun alquran litafi sai shiga don war rasul tuci mana da sun ani ka kuna ni gadin bona ni wa yi yayi eh, ne magaji ani da sun ani na ta zo a da ke gaji mani ba sai fari da alkhairi ya ga to kin sai ko al-allama ibn al-qayyim ya gaba dai wa tafsir volume 2 page 30 31 wa hada dalilun qati'un wa na gaba ce yi ala annahu yajibu raddi mawarid za a fi kulli ma tanaza fi an-nas min ad-din kulli ila Allah rasuli kede ce le ban zan zan ya ji takani sakani gena ala je bara su ce shi betu ciwi zane ga aji mi oguni ga zane ga aji oguni ga zane ga zan do na aji egun shi konin ji mi no zane ga ganan wuli ya can zane ga zan do ne zan do ga musulmi wai ya mina zane ga no musulmi dikiyo musulmi ya mina ko zaniga a jaji bin yusuf kafiru zaniga a jaji bin yusuf ji kafira zaniga mahmud ibn sabastakin kafiru na azu musulunci wannan zaniga mahmud ibn sabastakin ji kafira yabo to mai sune sai ba addu'a da gebni azu mai sai ya ji nan eh, zaniga yazid ibn muawiya kafiru zaniga no yazid ibn muawiya mini muluku ya musulmi budo wani zalunci amma wa ga kafiru ne ga azu musulunci wannan yo yo ko zanan nga zando na de pick up no kafiru o jimino kafiru sani maga no pick up da mini hada tu budo wala aslu fil wala aslu fil adata libatu no ya dono ko zanna ma nga zai buja jijin ma dambo zanna maga no zai buja jijin ma sawa da masallaci da jama'i shaida ni hatta shaida ne ta zama na hannun hannun da zalika eh. dalilin yayin jin ma da gugu eh. yau eh eh ya eh. ayo ruji da ni ya ba ruji wa gani wato kin nan ne ne ce le ban ne gidan ko mm. zanna nga agba fas agba fas sallah zane ga agba fas ki sallah zane ga abla ibn umar ba jaji sallah ga abla ibn umar yige ba jaji sallah kuyo mm. matsala na ji shi ya faru biyu da layi wani rasul ibn kayyim ci gan la ilaha dingari la wani rasul yun je gan zanen cewa da sun ji so kuma fi cin ana ne jihadis yawon muzari ya za ta e tiyan tukwazo meke jami hadisi labiya zabe yóò lé kó hadisi àní ìsọ́ àṣẹ́lẹ̀m jí ìzàgí útùbà ti fẹ́ kún túbà ti àmì tó ní láwùgbé ìzàgí sí túbà wọ́ yóò lé kó zanagwa wani kiri ta fi mai kiki e na ɗe wure kuma da bagar da daga wa ba da baje dalili mu mu gwe gwe ya sai ba sabo su ba wu ni daga dole wulu gwa ni amma yi ji kiyo yi ji adalci a yarda ko yawo je da zawan jare faman a halar rada ala gari ma fakar da da amuran da zane ga can liba na gajiye nan a da latsun yan ci nan wata zane wa lewa mulki ko ba wa man da a inda niza'i ila hukumi gairin lai wa rasuli fakar da a bi da'awar jahiliya zane ma gaga gan kaku ne zai gaji cin liba don ga gaza da lagwa sun yan ci na ji littafi ya tuce maji ya tuce ya da lagwa sun gan ci ko ya ga kabila ko ya ga man ko ya ga shehi ko rayi ko siyasa ko aidiya ko ya nan kina la wa sun ku je jani a lutu ko ne da ne mun ga ne dari bisa gari ya lobi gaskiya ba ga wala zan do makuyawa na ji masu mu imam maliki imam shafi imam abu nambali imam abu hanifa ta da ne jaja ga ga gede da mai kuskure kullu bani adam khata khairu khata'ina at-tawwabun e bugo yazu yazu yato sai ya ci shi mana wọ́n gbé kákùnlẹ̀ lítàfihàn mùsùlùmí khalili wọ́n kíyàn ṣìngìtì náà daga misra wani kakuwa kakunan khalili bin ma khalilu man ka mutasar khalili ne kakunan kakunan litafi ce ko tulo kiyan mushinki tuna zai je ji ko maliki a fiji wuce na suku a mutasar khalili na sai tuin ja sai ku fiti a dai ku fiti a jutuba na nanu khalili yun yi halili ya yi balo in dọ́là dọ̀lọ́dá wọ́n na, tẹ̀dá yí tẹ̀dá iná ń gáà bí ìgáàjì ń gáà ba bàwú ìgáà dé bàwú gálò títà fi daga ìṣà lè mọ̀kànlì inda yí tẹ̀lá fi mọ̀ṣẹ́ ìdínà na wà lè ba bá ba. na falla yadda kulul abdul imana wuja gada imani ba. hatta ya ruda kullum mata na za a fi ilmuta na zuku da ilin layar rasuli sai yin dole da cikin da cin labati wani maguye ba da su so kuma tuci imani wa kuma sauran naji wa manta da baral alama zan don da ga ibn ton ci sai gano ce to manta da baral alam zan da ga ɓaya ya ce da jadi faruwa fi shuru da shi yari sheri nan alwaki ya tafi ne ji faruwa nan wa kulle khairin fil'alam da alkhairin dole na da faruwa ko wacin rufi ko alima na kula shirin filalim sababin mukhalafatin rasulun kuruja an tawa cewa ga shirin na ji fata ne na muna kiyo Yanzu zuriya na ba. wa kullu khairin fil alam fa innahu bi sawi ta'ati rasul al khair nawa da shi fata wuce min aibo min laka annabi sallallahu alaihi wasallam wa tamamul minna fi zikri tali fitna page 56 ga na dabo sababi yan guwaci min sababi na je mafitina na mafitina ya kunan gayi asasu fitan min qitali wa gairi tarku ba'd ma amara Allah bi enai enai enai enai gari ne ku bata nan la kiyo da shi ne da soko ji foru da yano ji kiyo luluwa luluwa wale gan mushriki ji at tauhid ya uluhiyya lugwa ngam mu ku tsakani da musulmi ji ko wale sashi ne da soko ji foru da yano ga lugwa nan hmm. ko hmm. khawariji ji nafsi ne ide e rajawo ya sobra la juru la tilamuri ji na a wuce lugba wuce maga mu kusaka ne aku gani kusaka ne aku gani yake da musulmi shi a cikin da kuma bai shi Allah kiyaye mu mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya allazina amanu dukhulu fi silmi kaffa لأن جاي ما دي غدا دينو بينو ولا تتيو قطوات الشيطان إنه لكم عدون مجي نقال مطير بيشيزا دي شيطان ما يبون مكريا ويوني بانبانا شيخ الإسلامي ابن تيمية مفيق بان شد نبيه من ومن الذين قالوا إنا نصر أخذنا ميثاقهم فنصر حظا مما ذكروا بفاقرينا بينكم العداوات والبغضاء إلى القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون zeji zai zeji ga mission tayo adi nasara tayo no ce ta alkon laga yin a rubuta so ta malama tu gaskiya amma alkon wuce batan no je ko a sashi ya na laga yana. u batan ya fati ndo ci ya ne ti a ti ti ganji na da jama da sakani abedo ji abedo fa alkiyani sai ti ma da ya labari nga malla alusunna ejije eh, mu takani ala khawfu bi rajawi ejije eh, mu takani nusus ya isbat yusufani bi nusus tanzi Allah subhanahu wa ta'ala ejije eh, mu takani al'amru bil ma'ruf na nahy munkari amma ke ejije mu takani asabru ala ju ulati al'amri ganda nasiya ne jan uju ulati al'amri dai ba kibo ba ga fatin ya dini ci a cikin ma dan do ne ga idan bidiya ma dai na dai fatin ya dini na su go ta fatin ci cikin hmm. na ma ga mai majiya ga mai makon ga mai mafikinan shekul islam ibn taymiya ga oya ga majmu' fatawul mu'tadi 14 of 15 wa fa akhbar an an nisyanahum hazza ma zikiru bi Allah ya labari ga tambana bai sashi yana asa nan ga makiyo wa tarkul amal bi ba'di ma umiru bi agwalu la da sashi yana ja faru bin kana sababan li igrahi la dawati mun da mini yasa nan ma adawa binan fayawal bawda bainahu nakum wa kaza wal wa fi ali millatina wa ta'ani ka ta tin musaybo مثل ما نجد بين الطوائف المتنازعة في أصول في أصول دينها وكثير من فروع من أهل الأصول والفروع مع أن قال يتعكاني مسلمه sababiyan gobe ni ti mini yana yamma fitina mini sababi na yamma ekuna ngayi mini azami azba fitnatul qitali adam sabri alama amara Allah bi inda fitan hmm. ezo shi shunga di akuri mun ezo ga ga tiwo wala ta tabbace wasu ya to ganna ma ta action lai Allah ga wancan no ne ga naji kiyan rashin hakuri ma zaka ebece je zalunci anabi yanzu na hakuri je zaji kiyan ya zaji hakuri ga wa react wa agu no ne wa mun ga ga wa agu no ne usa ku soja je ne police yi ne be force ne shi na agu ga ki man na ba rashin hakuri Allah subhanahu wa ta'ala eh, no عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن صلى الله من كريع من أميره شيئا فليصبر أنا قاعد من يمدو كيف وين هذا شو إنه قاعد يقول خروجي فإنه من خرج على سلطان شبرا لأنه أنا قاعد يعني قام أقول دوشي كا كا واندانينا ما تبيت تتنجلي هذا ناس شو جاهلية إمام مسلم قال قدو رقم 7053 إمام مسلم رقم 1849 تمام المنات يا محمد إمام بعد ميلاد لنا في 58 shekul islam ibn taimiyya wegan majmul fatawa volume 28 page 179 na min al-ilmi wal adl al-ma'mur bihi min ilmi bi adalci na sokobe to cinji foro benin gayi as ala ala zulmi al-a'immati wa jawrihim yanzu la kuruje tin zalunci gan biye gune da ciye jine kama huwa min usuli ahli sunnati wal jama'a kamnu bi da min usuli ahli sunnati wal jama'a akwai na mawajina wanti lawu

mun ji kiyo mun dan za mu ci magawa ga wani da wani wani ya gaje mutane wai da kiyo wai sudan ko wai da jin da gani mun so ne magawa wai ga da na fa ka kula ga ga ba da zamu ci labici mm. zamu ci labici na ji zamu ci lade kai miya zamu ci labici na ji beji gwanta ji wa da wuce ga ne ba ta je wanda ga da ko ba da je mota da lulu ko abuja wuce bi lulu ko ba mu na wayo ngancin ne ba wanda cin ba wa masira jin da ya zamu ci kin na gana rashin hakuri fi sabilillah a makanta jigaya a ta shari'a studio jigaya a ta gani school jigaya ya jindo cide waye ka ka ya jindo cide ne ko ka ya jindo cide jamba ka masaji ma da lo lo zo ashi na waye shi shi de mbo fi fesa kwana ko fi de bo ka zan do ati ade ba? e ya ti la ta so e ya shi sat ba ga zan yi ba zan yi mafi bu ba ta ki mafi, rashin hakuri mai irin nore wajo wa shi ke yi agbẹ́zùkwá mọ́dá àgbó ẹgbì ìṣílẹ̀ tí kíkẹ̀wé kákùnlọ jẹjẹ gini gẹ́sà ní ṣe bàtà sùúrù yẹn bẹ biskit yẹn wọ́n jẹjẹ já wọ́n jẹ tó níwá wọ́n jẹ tó níwá fíàn ayà fún pọ̀ wọ́n lè wọ́gá máa wu wọ́n ti ìwé ìṣubú wọ́n máa flush yẹn toilet èso wọn ti fẹ́ tí èbì ẹ̀mọ́dé tí ègùn àfọ́ ní mbó fìrìjì tẹ́ mi tí èkìyàwó àti wọ́n mọ́ wani to ka baji lati na wani dabba su mone ni wa ma a tiyalo lati wa eh? wabi an biyu su ba lazim karo azo togo waje stogo karo azo bo a mai kun karo eh, eh, karo fito filin station bole ya zaɓe filin station bole su biya ko waje to yi cinani ya yi ma ya yi gafi nuwa ja ya bane karo je da ba wa maje ci ma layi ci ma da ba choose the coin war waye fa kuma bai to su kun amma yabo ne zaman lafiya da ba zango ne ko ba kan son wa yabo da kofi da mu ya tashi ba gani mana fiye gu in yuwa wa amma gidana wai ti ka ka ma ne ni da asibiti wai ne ko wulada wulada ba kuma lo to asibiti so da ne ti ko to zuma daga na ga lafiya yau wani wulada to asibiti ga doktor da yabo ne doktor abiti da ja zama lafiya dan wa nọ́ọ̀sì náà gbogbo ti gan wà tí ẹ̀jọ́ ọ̀sẹ̀ dàṣí rẹ́zà bẹ̀ bandage bẹ̀ dàṣí lífù kàbẹ̀ kẹsẹ̀ ìsàdó pharmacy wà ṣàgọ́ ṣe ló ti fẹ́ lùzẹ̀ ìjà àríjà sababi yan gogu bai ci mine ne ma fitina na mine ya sababi fitina a zo mu dafi is a zo mu dafi lal fitna al baghi ya kan mutu e dabo ne mai jina ja amma wa ga konde mu da mata ne wazu to ga malaka nun gari wajin tu fashi hmm. hmm. e da shi shi kula abi to yanda da zato waye jo waye ga ga tiwo wusan shi wusan de wa madaka dalili yana yake yake da sami jango ya al yin nan kashi ẹsẹ̀ ẹjì rẹ́jì àwẹ̀ wọ́tọ́ mẹ́ ẹjì rẹ́jì àwọn oúnjẹ kí wọ́n ti á gbí àkàtọ́ ẹjì ẹ̀nà mọ̀lú bá rúwẹ̀ bàtọ̀ àníkàbà àtàwùsù lóòrẹ́ ẹjì mẹ́ẹ̀bẹ́gẹ́ yìí ẹzà ṣíṣì ẹgbọ́n náà wọ́n wọ̀nyẹ́ ń gbọ́ṣì kan kó wọ́n gúnlá ìtàfí àbẹ̀ òkèṣe yóò yína wà á nẹ̀ tí wú èmì jìnà wú dúkìá ti prostrate ko ìmìjì frustrate kó wú èjì wú sílẹ̀ sẹ̀mílà ní Ko. ko to mai bane zan da shi shi wuce ya liyo ba masalan da ce wani rito gaskiya ce tafi zan doro na gasa ba zaunci na ala zaunci ya frustrate wani ko za ka zama a yawa ne ki ne arbazu dokai musun je daga liyo ba masalan da ce shari'a ga ala zaunci yawo no ko to ne bane za liyo ba masalan da ce ganin su ko zaje gudu tugan da zan dora gudu sallamu shi fi sabila kai da yan ngol yan ne arbazu yanayin makungo shi iyaka mutu don da ke jito gaskiya ma gaski bo ke bila mutu don da mu yadda to gaskiya wa biyu biyu biyu ta mu zato don da kiwon biyu biyu ta ɗauki yin mun ba ta na jimi yanayin makuno iyaka mutu da mu egbon e wa kafiriya wa mai nufu wuce lauga egbon kọntiri kafiri ji wala tun bai shi yanin wa bai wa bai kafiri a ɗago to bukawa za wuce wu ko high commissioner ko fure a taci na tunde nan wuli ke wuwuye wani albagari sai eh, yin daga annai mun munkara wasu tayi wacin ko ibi na alibi kannari wata ɗanayin makunan iyaka mai firin na yi قال الله تعالى سيدنا أتنقم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين sai gawa in ta'ifa tani min almu'minina arabe da gurufu guba ne ya mu'mini da iftatalu ne su ne kuma doji nan fa aslihu bainahu ma ji gyara tsakanin abu fa'in ba gaci shi dahu ma alal ukura zai ni ga abitu ta ce zai ne wasu kun faƙatilun da ce tabiya ta tafi a ila amina na ga abitu na su kun a gumuci al'arajin ariya ga alama ta ce ce fa'in fa'at kuma gashi su kun fa'at da hubai na kuma yajin aji su tsakanin abu bil adil adalci wa aka fitu da mai yajin adalci ina na hibul musulun sai cewa zai yajin adalci na ashe wane ne ga ne jiye jeje wuce tuba ji wuce da wa a sai la nazari ne jeje wuce ha cune riya ka to ga nazari ne jeje wuce la cune la cune to til ashe ne wuce ne ba ni ga so zuciya na mamini ya bagi yi wuzon yawa. shekul islam ibn taimiyar ga iktizar surat al-mustaqim volume 1 page 156 na wa aksar iftilaf ikhtilaf alladhi yaqulu ila al-ahwa bayna al-ummati min al-qism al-awwal do kun don e do chen le banaje bi na ya tuye gbe bi bidiya shi nan wai da wai da ki wai da party ya fara wa mai zamu fihi kila ta'ifataini ngai yana wato group guba ba a gaji jano almutana da waza wa kazalika ila safki jima'i wa tibahat al-amwali a cikin ga inda jima'i jigwa lokiyo a sai shi gaza shiya a sai da dukiya da jihar lalli wal adawa wa sai mananfo wal bagda li na ila taifatain la ta'talifu lil ukhra bima ma ha min al haqqi wa la tunsifuha e bone zeni u appreciate ya gaskiya da da zamena le hmm. ku e bone khawariju wajiye dede nan mai gu musulmi jina yadda ga bai shi shi wole ku mu ci ta ajiye tube da matsayin gan zai je ji zalunci nan a gayi kula fa rashi duna to aji ke je ja nan ngo le yin wannan waje tira ga sashi da kana da dawari jina ko awari yo to magana ki wuce le ga zannaji etun je je me lona wa promote da kumuru ngo le wuce jan da ti me tun na wula ku kumuru ari afa kan ji bukanyo to ka kule ga ige ga je iri nan wa le zalunci la ga da abun ga mai motoko amma ba ni sai e da yayi huko kwa ne adalci ya musu jama wani tana kawo mawa zaka layi wani da repeat ko amma da labe ga wasu zaka go wa layi da ana wani tije fitu mo wani wa gaji in gaji nga mala al sunna ji gaskiya na mm. da biyaru bidai shi bai nuna ahlu sunna jagu gamar na da da yana ta yaya kadariya ji ajiye na ji isbat na amadiye na ji na fiye nan mushabbi ya ji a isbat yin sifatu jin, ko amma aji gulu gu isbatu ni bato gulu na aji gu isbatu ni ba da ta cibi na suna yi gu wuce biya mu'abtila ji aji tanzihu ya tsoci ko ke na kayatu lugwa amma aji mubalaga gu tanzihu ya tubab na sifatu batan yana mubalaga wadda na suna yi gu biya shi aji aji gu ya gani a nibi amma sahabe shi kafiri zami a nabi na jaje boya na su na jago amma ki amma sahabe na jaje kafiri na zubo a suna yi giya agwabe ya gulu na mali da ma abokin hajji bai su suna yake gobe ya to an ni ga alusuna je operate nga mala alusuna je e shi ndo na ga dana ko yi iraq ko yi yaman ko yi shamu ko yi hijazo ko yi makka ko yi madina ni ba le ko mu ya afrika mu kai rawalo ba ndoro wadin wo ga cin da le benio ji ni bwa za zamani ni bo ndo ti ke kedojiya amma do ji ji be ni wa je na lawul so fursa ma ni e bo ki bo e bo na ni bo e la se ba wannan ga e ba wa ni sa sallam ngab ta e mi ten ya shelu ko Saba ya gowa wuce ya ci mini yana ya mai kuma fitina nan wai huku bi fitnat al-qitali at-ta'assub wa at-tahazzub nga ene fuyeli ke fueli oso ni ga eni yana la fitina ce diga fayi na ta'assubanci na kungiyanci mi da shi shi kungiya ka zabo mi don yan do na magaga da kungiya wuce ba ne gwami jikiya han eh? e eh, gwami da duniya dan dole magaga da kungiya wuce ba ne mi a jikiyo mi a guza wuce za wuce cin duk da gaskiya magana je rawa a jiya wa ya agwa mutum nan wa mafi kinin ko da shi wato mi jage man ka zai ni yalo yan do zan do ni magaga ga ni ci ma ne man ka zaba ni a jiya ni ne a gogan ma fi ja da be zan yi to zan do ne gaji ne ka cin shiga da bi na juji manya su sanu biya da su kuma wajiya wa gaba wanka yin nawa ya mafi nan ya bugo ta'assu waji ta'assu biyo ya mas'ala mace ko waji ta'assu biyo ya mandoci ko wani ta'assu biyo ya kabila ko wani ta ban ciwo ya yaji ko wani ta ban ciwo ya man ko ko tarika ko fati ko mafi yan nama ujin tsoyaci bai tutunya umarji ya ga ya tsoyaci gangani bai tutunya wallahi ta lafi jiyan nan da mere mafi nan man ya ji yau mai kuskure shewa gije da umar ji kuskure a ta consensus sai ta kungiya ga ta ci wani unji kiyon unji da umar ji kuskure o ta bane unji ya aluma ne ibe ne ko ya gogo gaskiya gaskiya gaskiya ma kun ga ci ya mi sai da na tsobo ga uci masoyi wani ga mana mun ga ci ya mi sai da na tsobo ga uci yawon yarda su ya fi yawon yarda ya zawa gida hadisun ya abi wuraira ga alif za a sanin ga man kharija min ta'ati wa faraka jama'a fa mata mata mitatan jahiliya wa man qatala ta tarayatin amiya yaghdabu li asabiyya aw yadu ila asabiyya aw yansur asabiyya fa qutila fa qitalu jahiliya wa man kharaja allahumma yadribu barra fajira la yatasha min mu'mina wa la fi lizi'adin hadu alaysa min wa lasu minhu hadisa imam mutum ɗaya ba hadisa ya yani ko kwaye za mu tabe shi ga a alawiya shi a abbasiya shi a balare ne kawai ni pan africanism yi yejo waje ya ko ni pe gboro no kawai yi yejo gwai daga kabila ndoro ya ni da shi ka zai ne don ni da man ka zai ne na kawai lalu na na ta asuban ciwo ina e wajen ne sai shiga tuciwi ko ga daji ta asuban ciwo zan zan ci zawon jimaji masu ma nígbà dà kúskúrò yóò sẹ́ni ó ṣe tún kúskúrò yọ̀nyọ̀ òun mai sọ́ọ̀bí ẹgbẹ́ ogun tẹ́ ti ko? kó sọ́ọ̀bí ẹgbẹ́ ogun ni ti ẹnà ẹmẹ ẹkùn ẹfì tí nana min ajílì baka ìlàkà ìdìl bátìlà ẹgbẹ̀dùgbùkún ẹgbẹ́dẹ́ àkídà jẹjẹ òfúdí tí òfú sí raba ko ko ismailiya ko ba tuniya ya mai fatan ji ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da zan dole ga ali akida annaban aya da gun za mu ci ali za mu ci lose destroy akida ne ma akida dede na so bi ta shi fitina Za mu ci mai dambo e to mulki ditiji a sai gun za a sai dikiyo a sai gun zan mu ci yawa ki boye bo akida dede mu ci su promote na ɓata mai kiyo mai fitina wadda ke wa kayi zane jitsuna ko yi gwamna ko yi ciyaman adda ke shi wa gwam musulmi shi wa ma da cin lebanin ayi zando rula da lilure alkur'ani da e suna fahimta na za ta suke faru duniya layi wa rasul kaga wa matse ba na gaskiya cina min aya a wawan nauki wa da tuzari zuma jinsu jama'a ne kenan da kabo wani da mulki ya wani da dukiya wani da kaza kaza wani wa gashi a ga ji to daula ne ga collapse ga ji daula ne ga giya e wannan na ji fitina ta canja amma wa ga gaskiya yi a yi zagu ba ba gaskiya ci na na mai gama wani ta gama na aluwa na ji gaskiya fa ma za ba da haƙƙi illa dalal dan wayo Ali nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna bayna yadayhi safitanan kana kita illailil muslim yusbihu rajulu fiya mu'minan na fitina jabibe fitina o ma wakiyo jiko yana ga abin shishi ga ci ba mumini wai mutu kafiran ga shi da kafiri wai musimu mina wai zubi su mai zubi kafin an daji yashi ba ciyo su mun lati makafiri ya bi wa kuwa mun akhlaqahum bi aradin min ad-dunya yasir a bi aradin min ad-dunya an ci a fi la dina kun da yi bikin ebo inda ke yana da gwanin aluwa musulmi ke hatu don kwato mare zamit ne wai ga kafir da hundi kafin ba su ko ba wata lu kafir ne imam ahmad lu ya musnad bu 44 page 272 da 273 tamamul nati muhammad imam page 64 or 65 ما تاريخي ذكر عال التاريخ وسيرة أن عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا من أجل التزوج بامرأة جميلة من الخوارج أراد علي نفسه فاشترطت عليه في مالها قتل علي رضي الله عنه كما في ترجمة علي من الاستياب لابن عبد البري وتاريخ كل فالس سيوتي عبد الرحمن بن ملجم سيدنا علينا هو سيدنا علي ويقول لا يوجد نوع لديها ونه in zagi wuce ebon ina wari jibu don ebu jagijin sai ebu da mini zai ji awuka kunna sai na ligun a wari ji nan in zagi na cewa kin na jaga da sai na liki a sai sai na liki nan ra sai na rigu ya wunan in zagi na sai lo bayan abdurrahman ibn jami abdurrahman ibn jami na sun wuce maki wo kawari ji ya wuce imo ebu na wari ji gugu ji a sai tuzijiyo ya ya wunan àti fẹ́ tún lè jù tulẹ̀ àti fẹ́ tún lè jù àyàwó náà ẹgbẹ́ ìjà lè túnkà kò ní sí ìdínà àríjù wọn náà àti ẹgbẹ́ sí àràíwá títí gàràíwá títí àti àǹfààní àbà àtẹ́gbẹ́ ẹ̀yìn ìzàmì ìzàbá àjùmá tulẹ̀ ánú ẹgbẹ́ àbí àdáná àjà láàrin àtẹ́kọ̀mí ti rí wọn na dé lu èjì wọn ti ìzàjì na fẹ́ẹ́ kí ọ̀hún fẹ́kẹ̀ rẹ̀ àdúrà máa dìbò jẹun náà ìzàjì na sàsáró rí àdúrà máa dìbò méjèm gan wa ìzàjì na náà àjẹyàn ji na káwọ tó mọ mi wọ àmà kọndíṣẹ̀ náà wá sí ìnà àyíwá ni àti zàlá àtàchú àti láti ìdìnà àlíwù jẹmùgẹ́dàn irti alifti abu ibn abu baro gani da ya ya maki yo khariji ga muso yimo lo alkamilu fi tarihi alkamilu fi tarihi ibn lasiri bayani ga wuce وفي العدل الخواجة الذين قتلوا كم تعنت عثمان khawarij ne wu sayyidina usman nan ejize ejize ni mina wa zugutu wa sayyidina usman yodi qala tis'an ga zugutu wa sayyidina usman yodi sittin limati nafsi mujiya zugutu wa da wuce ya ba shi nan ya je yurin wa salasun la wuce zugutu zugutu ga zugutu cin ya soko na to bo soko asha za no ce giyan ga gida la za ni wu bo soko wa ha a shi no ji kai nu je da ga lawan tamamu millati ya muhammad imam 64 ga ya ganna dan kawai ji ji da feda ku koyo mulki na so a dijina koyo bai wani ajina koyo bai jina jina ko so ya goma mulki na dan wanda wancan shift to jin wa a fata goma a ta sa ho ne ku nan mai excellency a shi kenan ba wani nan ba wani mai nan wani mai da doji fi sabili da yi suna so ya jira saboda ya goya jiki mini yanayin mafi tina nan a fatu duwatil fitna ga a fatu sarira masu da yin da yake zai gaga da hukunan ɗaya gidin da ce goyi mamu da ci na mina ba da sai ci wani kan sai ci wa ni wa lai rifka da e, ci jiye ni na wọ́n tó ti láàgbọ́ láyé mi àti òjì kábàmì omi àjá yìí nígbà mi bẹ̀rẹ̀ ìgbò tó ti nígbà ẹjà mi lẹ́mí jí náà ilékó lámẹ́tìgẹ́ ní pátá tó fi ẹgbẹ̀ níbu àti gáàdì ní látà fi ló tàfẹ́ ìbáyìn àbí àdíkíò adáadáa agúkú lámẹ́tì náà fọ́ngbọ̀tí wọ́n jẹ́ ìyàmọ́ ìgbọ̀tí káyẹ personal growth ìfúnnẹ́ tí lọ́dẹ́ gbìyànjú rẹ̀ ń tẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbọ̀tí láti ti gẹ́ yẹn nù tó bẹ̀ títà àti wí mini sọ́ọ̀sù yẹn fi kínú lè mọ́kúnú anu zai fata radiyallahu anu kala ga alim sa sun yau kunu ba ma biyu da ko la ta je bida su bai zabe da bu ala bi tuba wuya ala wuya ma jismani in sin na kama na kaza kala na kultu kai fas na asnau ga annabi ke yaji jina wa inna da zalika kala tasma wa tutiri lil amiri shi to koyo da shi ci wa yanda rabba zaraka kuga jawabula zuma wa haka zamanaka wuci mago dukiya wai fasma wa ati shi to koyo mulano tu ebe ne zan wuce ne lujira bi go di e di shari'a musulunta e di kaza ga bela ne di shari'a musulunta ba da e di kaza kaza nan mun ga shi shi bayin nan a tarukan da emin na dana di kiyo

ufe ga hukunci bai littafi gobe gala ne samun sai ne min asbab fitnat alkitab adam alfasl wa tahlil ma yuqal ẹzù gada jí tẹ́ntẹ̀ntì ẹwẹ́ ẹni yẹ kú bẹ̀tá ní mọ́ ẹ yá fẹ́ evidence àgán-àgán àgẹ́dàkẹ́lẹ́ ìdájí mítí gángan ọ̀wú àgẹ́dàkẹ́lẹ́ yìí adáyìnkú mi làkẹ́lẹ́ gánà ọ̀yà wú àgẹ́dàkẹ́lẹ́ yìí a ní àjíǹgbá àti ẹ̀kẹ́lọ́ ẹ̀ làkẹ́lẹ́ òmọlẹ́ làkẹ́lẹ́ yẹ bẹ́ẹ̀ bó tí ó ẹ̀ làkẹ́lẹ́ tó mọ́ wace waga na ji bayani in ta ji tanibu kasira mina ɗalazi na wani tanibu kasira mina zanni ina ba da zanni ismu nawa ne da ko in ta ta tsara mafi zafi bin luka an sami lilla nawa ne da ko waga ta kuma ɗoke wa ga ne wace ko ba shi wace lulloki ce ta ɗankuro wa bolokin da in ji akun fasa kun bi na bayin fata bayyanu ya wallahi tallahi yin nan mafi tina wani makakun wani kakuna in na shi mata ke sai sai na usman ne iri mai da wani ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud gan sa takuna umuru mushtabiyatun fa alaikum bi tu'ada nan bari ja sai be be ne e ga ja sai ye fi doji wa sai lafiya doji amma ya cinta fa in fa in ahadakum an yakuna tabi'an fil khairi wallahu fi zane ce mi tuza shi ne ya e tinya al khairi khairu bi an takuna an ta kuna la san bi shari unda alkhairi ga wago wala da je wala fe da shi yin shari ami to sunna waga da kai ji makanta ni mun unda hmm. alkhairi ga wala lo ti sha wariji e da 1 million oji gbogbo pẹ̀lú yóò hmm. ami to sunna ami to bawo da shiga ke shiga a jika tun doyi na e ba kawai ne alaika bi tarikil haqqi hmm. salikina وإياك وطريق الباطل ولا تقترب كثرة الهالكين من أمتين كوين غسكيا كما ذلك لا أمتين غسكيا وقليل من بادية شكور يقول جيجي ونغاجي ورودي وامري يقول لي جاجي أنا كان لكم ولا نتبعو yóò lé dẹnu kó ìdàjùmọ̀ alẹ́ ìdàgbàgbàtí ndé àlẹ́fẹ́ ìrìgọ́ ọ̀dọ̀ láti ọ̀tún a díà àmàtí àwọn òṣìṣẹ́ ìrẹ̀yẹ̀ wọ́n ti ita àgbàgbà ìtàsó ìjìwọ̀ ibùn ibn abi shaiba. ngala ya asali abdullahi ibn mas'ud ne bayan satakunu umuru mushtabiha fa alaikum bitu adanabiyo rakami 38184 albayaki shu'abul iman volume 13 15 rakami 9886 da lafazin na ko lafazin alimar albayaki ga dono sanadu umar muhammad imam ga labasa bihi inda tamamin minna fi fihi kitab fitna page 66 sababi 17 sababi yan goyi ci ne mine ne makuna كثيرا ما يكون كتال الفتنة بين المسلمين الناجمة أو وجود المدسين فيهم ngai ne maku tsakaniyar musulmi yau kan doci nan yan doce ne mu na zanuci ne yi musulmi ne ya bai da ta ko ce jikiyo ce ki zanuci zuma ce mu masiba mai ta ci ne ce ce mai ta ci ne soyi ɗari labe yau su kan labe mai ne mini labe to shi kan gare amma ile jiki yau ile wa ga wuce mo lecture na ojobi a nan professor dawud ojobi hmm? ni professor dawud ojobi professor lo e ga wuce wani ne ga ka ti dabo un ye ga wuce ga biya lecture nan kan wuce da ni in ka kuna jike so ka kuna jike ne shi a plan wuce muku tashe mutum ya hau musulmi shi ilmu ayin da layi ba ta ga wale yanzu harin ne fita ko gayo ko? ya kuma jeman da kuma sufini ne ji faruwa ne zai na riji ne ji abubuwa ne amma zai yi wuce yi na usman nan a tsoro ga zamani a tuba na ja wani a sai tuwa ne ya tashi wuce gure shi in sai magan wani ya zauna sabi abi a wari jishi Allah subhanahu wataala ga yace munafiki jo ga humul adu fazaruhum qatalahum Allah an la yufakun makiri jayo ne no ne da kwa gai gai makiri bi kyafu bi ayire imamu tahawi ga na fajirat fitnatu jamal ala gairi ikhtiyari mi ali wa lamin haki wa zubairi e kun ga zo jamal na ji faruwa na sayyidina ali to tola to zubairi aje zai kage ga kuna wa inna ma asara al mufsiduna diga da ikhtiyari sabiqina amma zai wuce wucin na ga video zai ji ne a ji ba nan yau ya bugo fi ya zo jikiyo

mini ene mai kuna sau biyan shi dubu baci wa miya azabi fitnati a tasaru fi tafsirin annual khas yanzu jiye jojo ní olè dọ́dọ́kó civil defense pátá good defense pátá ẹlòfìbà <laughs> commissioner pátá governor pátá chairman pátá

imam al-bukhari ga la hadis na biyar kamar hadis 6103 ebe na muhammad imam al-abi tamam al-minnati fi fiqi kitab al-fitna page 70 to 71 ga an sabit ibn dahak an an nabi sallallahu alaihi wasallam ga marra ma bi kufrin fa wa katlihi zana ga mu'mini bi kafiri ne zamu ce cewa ga mu'mini ne wuri Allah zai ya kafiri ya wuce tare yana aga gawai kafiri ne ga wani wa'alwa alijanna sai na wa malu malu na wa tiya inu wa magagari wani sai ji wa shi ma ji wa gwan wa ma ya gwan kafirawa ne kun gwaya ji waya a mawuwan amma ke fukun wa nuwa amma ji kuwa sallah amma su guma zuka ta yi musulmi shi gwa wa ma ke da ka bada za ba tsaba wale wale ramai su koya ka so gugu yo mala lura bayawa ya fa aliya ma ke da wa ke loni wa tiya kai kan je mu wa wa ta ba da yin wo lu aljanna amma ke ta wawa aya je da ka tiri ne ba ta gun ti ba mu lo bi o ye gende ti ti ya sai da ka je da yi ne tiye ga yi dinan ka mu da o ti ka tiri ne ke ne imamu shokani ga sai lu شيخ islam ibn taymiyyah ga majmu' fata 25 page 100 na fa inna الجهال al-juhal ala tafir ulama al-muslimin min azam al-munkarati jahiliji ala na ta ta manyan musulmi ga kafira ta la ku azu musulmi wanda ni ne kin jeje na gajeje nan iri ne da shi ga albani kafiri bin baz kafir faifal ya bin baz kafiri kafiri yanzu الألباني كافر إنا لله وإنا إليه راجعون كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وإنما أصل هذا من الخوارج إن أصلي جننا وارد يتعون والروافد بالرافضة الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين na ji rasda da yawa na ji fela mai musulmi ko su musulunci wani ebo eh, yin mutum na ji ele eh, ga man na ji hadi kuskure ti wani ibu ta ya shiga wa kadi tafaka ahlus sunnati wal jamaa ala anna ulama al muslimina la yutafiru bi mujarrad al khata al ma'dud ebo eh, na man ya ci mitina wuce la ji ground da ne ala manyan musulmi ya yi kakiri a'a. bal kullu ahadi yukhazu min qawli wa yutraku yabun e guga e zanton ba mai ceya illa rasulullahi ta alaihi wasallam kawai wa laysa kullu man yutraku kalamu ni khati afta hu ko yakfur wa la suku bal wa la ya'tamu mun da ba ta wato to waci biki ga nan abu ya kafira a ta ko mun da ba ta wato waci biki da guji kiyo mun ji ga da guji da to waci biki ne ba gwa gwa abu ya kafiri ko abu yi kiyo abu yi fasu kya so zo sote mun ga ci ga bici gambe ci a lai bitu ganwa ka fasu kyo ma yiwa a ta ba zo sai wa ci yin yin wato ne ga ci bici ga amma bici nan mutun ne da so ko da biyu mun je na wake mun je yi na ko gaskiya mu wai wazo gorugo be iko ne mu aji pata mu tare gaskiya na ji kiyo mu saji mu ta ba la da bici na mutun na. ne mu da ga ri la gangare amma yabo ne gaskiya wazo na wane go gusan tube ga gozu ne yabo ne gaskiya wazo ni fiye go wani to ya na gari ya laifin ga biki cin nuna ya juto ko je ma abu da budewa amma ya ja ba ga ko fadi ya ma ce la mi tuki ya ya ma la mi tuki na ya ma fiye ji rajiya biki ne gwani a e defend ya ne ba fe na ne abu abu eh so abu la san da shar wa tuba da daga kida shara shara da ne mai jira ji ashira a jira shara a ga ibn abu la san da shar wa tuba ji daga jira ji shara ibe mun no ibn da yi ido la tuba nan daga lu gare nan fa inna allah ta'ala qala li fi du'a al-mu'min so ta ga nabi ga rabbana la tu'ashizna inna sina aw aqtana bana ba duwa ga cewa ci ga lagwa su ga ba ta koma au aw aqtana ko ya ci bishi na wasi muslimi hadisi ibn abbas ga allah subhanahu wa ta'ala kad kad fa'altu yago so e zaga cin bici to akido to kiyo to akido to yaku e zaga cin mu wazo kun da uzuri a ga waji kafira khawariji ga mutazila ji a ga ga zaga cin bici masalil ilmiyo waji kafiri ila maga cin bici masalil amaliyo waji kafira ibn qayyim ya ga nan mutazila ji ga waji tsawon lokacin litafin muktasar sawaiki alalla mutu shaukani wa ga littafi a sai lujiraro volume 4 page 578-579 maganar tamamul minati yan muhammadu imam yau ne ko page 70-71 na yi ilan annal hukuma ala rajuli al muslim bi khuruji min din al islami da kike wala hukunci ba ci zaga da nazu musulunci wa dukuli fil kufri wa to ga wa ga da waga waga da kafirci la yan bagi lil muslimi yuminu billahi wal yawmil akhir ya kuduma alayhi ungwan ya mu'minina wa najima da ko fa al kiyam na najeriya na illa bi burhani aw do mi shamtin nari sai ga dalil na tege gidi sai ga dalil na tege sai gidi gidi ne sai ga na ce mm. ta fa inna qadi sabata fil hadith sayya al marwi min tariki jama'atin asabati qalla man qala wa ta zo hadith wa agobe wa da tabbata hadith ya ta zo na jama'an da cikin sahabe gobe ga annabi ga man qala la yaki ya kafir fa kada biya adu man ne sababi na je ma e ko ya fitina na sababi ya shi dinni wa bi asbab kitab al fitna al khuruj al haj al hukami min ne ke mai ko fitina ne su cinya ga wa da gwamnati

ebe shishi e defendi ele fin do chiri le sun le do kan do chiri ko ke dina dina ko je je je je je ke riba na ke ke ndo chi nani awo to me ne ladan do chi ke riba ta just government na mem bayan group ndo chi si bo gwamnati ga awon gwamnati ya tiri ta da adalci hmm. fi sabilillah ebo ne gwamnati ne zane ne da jenan ga ji wanda soci maga wanda kaci karam na bani adam ya ji jinwaci irgi mantiriti na ga ga gwamnati ko da ya ji da ja zaba ki sai lo gangani da ke wani so da prison ji na ya ji zamu ci jo fi sabila eza ci shi ni za ba ja wati ni da yali da yi wuyi yayi mula da da ta ci da ni ya fuyi ni da wa da yi fi sabila ko ga da ga mi fabi ranne yana ga gwamnati ne gidan nan je bani wai ne ne ji yoyi na fi na na ya ji a wayan ko o yui mi labi yo yo tan jo mi to yi, yui ko ma yayin zagi labi ko ko yi mu so yi ke guruntu da yi ya ga to zo be bui sha uje ne ke ito ke se pendu ito fi layi, ngo ne yin azaba tsaba yin na zu to zawan gibo ne yin ne din ne la zan ci li vota su ta gasma jibeno ko ya e bago wale ga kemina musulunci ji foro ya yi zuja saburu ya ce wula su da amuru wani a shiga musulunci ke ji foro ya yi zaji ga ke ji a shiga a ke guto gwamnati ya fiye fasikan dinnati na gwamnati lona zane shi wale treatment ya musulmi ga a jiya to sun wani treatment ya kiyo ya ala'aji lalace alazo faru ya zawon gibo a a ga malaka ga ga agubu ga to ne kayi daji amma ga ga agubu a waji wani kiyo wani kayi daji sau biyan shi mini sau biyan ne makunan wani asbabu الوقوف في النار القتالي قبول التقرير بالجهاد وغيره من هنا كي مكنا وليش الشيطان يقول هيا على الجهاد هيا على الجهاد وكلمة الله هي الأولياء وقال تعالى وقاتلوهم وقال تعالى <laughs> هذا دي جدي في شو تبين نقول بس صوت فندور صوت تبع صوت الانصار اللي بقى في وجهه جايين فتره جاوي لتفسير هذه الكتب ina mali musu tariki wacce hannun da za shi rai duka shi ke da yada jihadi a bai lugwa zaɓe ci fiye jihohin giza a gidi ne jihadi mare kacin abin da za a yi a gusi kino hmm. dandon ne ga yi zahilo fitina na wajo a gan wulamu ta fiyanci wangi kana cewa ga jihadin ne bai lazalin jiza na jili kiya bo daga jihadin ne bai yi tuwa lulbaiti su ma daga jihadin ne bai khilafa ya musulunci yawo daga jihadin ne bai shari'a musulunci yawo daga jihadin ne bai lasa ne yi kuya wacce ga mitu da wacce ibo wani ganna ga yawo bula mitu hmm. ani sami tubin samiri an imran ibn husayn qala ga ta na fi ibn lazarki wa sahaba qalu halakta ya imran na fi ibn lazarki wa ga guru fulu shi suke mini ya kibo mini awa aljibo jama'a ji ga lazari kajo wa ga wasu ga wasu ga je masiba gukir kajejo wọ́n ẹgbẹ́ dáa mẹ́tẹ́ náà tó àkéde independent followership wọn gbé ti káyí náà wọ́n tó àdíṣẹ́ àrùkú dọ́kìnrin náà fírkẹ̀ lóbìnrin àtàkéde lẹ́yìn láìmáà ní orílẹ̀ àtàkéde púpọ̀

imran ibn al-husayn wajin halaka imran ga ah, ma halaktu wajin halaka kalu bala ga eh wajin halaka bane wala lalace ne qala man ladhi halaka wato kiji alaka qalu ga qala allah subhanahu wa qatiluhum hatta la takuna fitna yakunu dini lillah eh kuwa eh da ma fitina ma ibu eh, adini ba su shi ko qala imran ga kadi qatalna yugwa hatta nafainahum ayi an yato yejo wole yugwa yugu kafiriji har kafin jin doci halo musulun jin doci ya 200 fakana dinu kullu lila dini bata ma fi soku sunan ibn majah rakami 3930 wani ne hassan wata cike mina dai za gunju da fiki nan ji shi mele aya soku ma jiyan ku ya can hmm. Humaid ibn Hilal nga ta mutarraf ibn Ubayd al-Haruriya wa yakuna ila rayi nga zan ci da bayan mutarraf ibn Abdullah yọ́nyọ́ tó àròrí àjú lóbú àti ẹ̀yù gan òun lágbó tó kíọ̀ ríyà àròrí àjú àwọn àríjì lóbú àti gámù tọ́rọ̀ gẹ́mì tó ráyé yìí ẹbó wọ dáàlì náà ẹbó ológun gbábẹ́ náà ẹbó bi ihdahuma wa amsaktu al-ukhra mu daga je rayin guba mu ga mi fiye je rayin ni mu je rayin ni ne kene wajen ko eh, irin na ga nan zagi jaja ka ga waji kato waji giya ga nan jike kato amma min ne gbo ga waji bari dano ko amma ka ke da gbo biyo ki ale le le adini so ko ba mai ko zuga mai ta adini so ko mai wato mun diga jira yi guwa wanga mi tuye da ni mun diga ni wadan fa yanka da lazi taquluna hudan ene ya gada ne ga ibawu layi ni ja jalaka ni ittabatu abil ukura wanga rayu ni ke wato kusa da jalaka da ke bawo ba shi kenan ba mm. wayan ka ne dalala amma ne ganin gai a bi layi ni ja jalaka wal wala kad nafsun rai ngo le ngai rai guba wonjo ene me gada ne tiye gi mun ta mi tuye ga rai ni ngo le rai ni to ga jalaka wa baki nafsun ga kira idina ki wa ga ji rayuwa ga ji rayuwa walakin na nafsu ga ida fa mala yi ni ko ga udi fa wa na kira au gare da ya mu mun we ji we su we da fu wannan ga rayu wuci ne sofu na ta sabo gaskiya wa na mutu ya ja wa ji ga ga ji da ne wa ga we su ne ne kiya wanda ya tika wa ga wa ji adini so ko biya ibn abi sheba ga la gannabi musanna fubo volume 8 page 245 ibn sa'ad tabaqatu volume 7 page 143 milaga ne ladil ta ta tamamin min nace muhammad imamu page 78 na 79 wa an al-ahnaf ibn qais qala wa kharajtu wa ana uridu hadha ar-rajul falaqiyani abu bakrata nawa tiya hmm hmm abubakar ga wati ya abu karci yi ko mun ci ga Gan aina turidu ya ahnaf wa uridu nasrata ibn ammi rasulillah wa wa da sako ce yaji da ja ne sa sallan ya ni aliyan fa kana kala li ya ahnaf ga yawa nafu irja shi ajaban ibn wani alim sa sallan ga musulmi ba ga gun ga ni bai bi kwaji to zanan zanan to zanan wuzana to zanan wuna a dakiyo a danin imam bukhari galudo rakami 31 al-imam muslim rakami 2888 lafazi imam muslim mai no mina sai sai asisi kitabul fitna ya muhammad imam 379 mini sababi ne makuna sai ke ngo le go sababi ya shiye ni ci ne ne maku fitina yin zihabu hukulin nas inda fitnatul qital wa ghayriha eh an kali zan yi labi ci ka kuma fitina ga nan fitina ga ngo le fitina ga bi dan fitina ke le goro ko dan ta mu di kiyo zafire yin zambe ta ce bibi mm. zambe ti ge de behave wa gaza na tinye na mutinya ene piu kaga mm. ne fitina e bogo e bitie iri ne bo ne lokaci sine ga da wato hankali da ladi shi mm. so ga yin go ti jinzo da hankali o ta be jo ta fi beti da bonje na mala san doro ga de ku le ga ne be fitine ni ji na dama na sai na yi wannan da mutu ji abdullahi zubair wannan da mutu ji na na isha wannan da mutu ji zai ji magada da kudin a kuna wuza a mabe jawa a magagwa lafiya na a sai je wasu kuna za a shagagwa lafiya na ana bi musa lashari radiyallahu anu ga ni sa sun ga inna bayne dai sa'a alhamju kan ya alkiyami na alharju dabo qalu ga waba alharju ke alharju dai a wuce ta ji kala ne daga alqatlu idza qalu daga aksaru mimma na tulu ina da na tulu kula ami min sabi na alfa mota jem na yi wumushi da kiji nan na gaga gugu ina yi wumushi da kiji a ga da dawo na ya nifa na ki ake a gana ce a gabe nan kala nan yi ina wani sa li katili kumul mushriki na mige abe da alhaji karshe da kun ji mushriki je ya wani walakin ba zukun ba da ya sa a ce wudo musulmi a ce wu musulmi ko ya gosu ya ko ya goye wo ko ego ya mulki ko ego asobiyanci ko ego kabilanci ko ego ya ndoci ko ego ya ji limanci ko ego ya ji post ko ego ya ji position bo hmm. kalu asabe anabi wa ma'ana ukulu na yau mai izin fo kan wuce ne ya da shi shafi yan gori e jan duwun da yi gwazu mai ya gwa ya gwazu mai wani batan nan gadi fara yi mace hankali kanga kala ne diga inna hu latun zawu kulu ali zalika zamani zai fi zamani to naga hankali agu wa yaklufu lawa ba min nasu ni gake wa wa mu ci fi yo ya so ba saru ma no mala she wala so ala she a ga ko ba wanda ci ba da alali waje wa wa da wani musiba ya da me duro ne ne musulmi shi bo kai so wasu ba da algeria da somalia wa galike mun musulmi so ga ji mamaki da musulmi je musulmi je imam muhammad zalar wani barane do volume 4 page 392 wagalo tamamul minna ce muhammad bin abdullah al-imam tamamul minna fi fiki kitab al-fitna page 80 lagan nabi hadith ya uzaifa radiyallahu an eh, no uzaifa tabi al-yaman ya gako ngamal khamru sarfan bi azhab li yaqul rijal min al-fitan an kayin tingo do ye lan kayi lawa ko mm-hmm. fitine wa an kayi ga geje ibn abi shayba ga gudu volume 8 page 628 abu nu'aini al-hilyato ko volume 1 page 274 isnadu mai sahih mai tamamul minna sai fiki zal fitna mulube page 80 wa le ga zabe shi shi nan ka inwe an ka dira wani an ka dira gawa su inwe le wa ga ibida kun da ala gwamnati gwamnati da bara in ci kon ci koi lokaci kaduna lokaci ci enugu lokaci ci lagos lokaci ci ibadan lokaci ci bakazan lokaci ci bakazan gwamnati da military installation ga garu ne ya latire ne forces ina wanda ka gwamnati ga gwamnati na da jawaba shi sai ji buta sai ji sai ba qur'ani sai ji sallah sai ji dawa bi miliki mutum mun zai lasu da jadi millati ya sanu ga san wajen mun ba to hankali da gangalo ci kwanci wayo force ya gwamnati na ina shi gaye ba ya ji kawo ke dole musulunci dole musulunci ga yawa ji kawo da na fa ati ati administrator ne jale da administration na ade zai je ri ya likalin ta ta je likalin na ade medical doctor ne be medical personnel de not you the midwife ne jale da asibiti na no le ko so automatically kada ni pa te ga pon wale gan ye ke mu fu force force na ke di lala ke ge fa zan da ciwo so na waje ya bi da jiki adiji ya ji kaza kaza ka ba no shi wuce ga waje ke wuce waje ka press of ga waje training nan wani ka suke mun ba ga ka gwamnati ta ga wuce ga ba wani ba ku ce kuma ku ha yes sa shi zan ne muke ga fita ce zan ne jote ji na'am kaza kaza nan zan da cike mun ba ce zan da ciwo waje interest waje waje preserve interest to ce ya hauci feed zan information shi

lórí ọ̀nà mẹ́fẹ̀ tí lọ ṣáájú ẹ̀lá ṣíṣì mo ṣe gẹ̀gán mo ti dé dúró àgán ká ń dúró dí múríkì ba tíyí gómìnàtì múríkì dí tíyí gómìnàtì lórí fẹ̀ tí lọ ẹgbẹ̀ náà díkẹ́ wájẹ́wání wọ́gá lè záyé mo ti tú adaṣí káyàkúnjà àgbẹ́ sáàbẹ̀ ní fìtínà gbogbo na wuce yi yi yi ya ya kaza kaza fitinan na fitinan na je wani ba za ke yi zai bi wu musulmi da nan eh, da ciwo mai fayin baka eh kawo wajen da wani ci gaba no ga fitinan na ji fitinan na je wani to ban wuce ruwa a ga yi jinye jide wu madda da nauci ba wace na fayin ma wani ki wani ne shi a ga yi jinye jide kawo ga da nauci wo ma an ba mu ba waya wa a ne sai zane da nauci wani bai wayo ko so na gari 32 ya ce kibo etiyan ya ba ɗi on da karkashin yan wallar kitali filfit na jiwon ya e ga yan karshe na yi patitiri na na yi gawon shi soka insha Allah ta'ala ya wari lagin ya ga wani ngayi sashi ya kungiya na etiyan ne mafi ya da ji jihadi ya da ji kaza kaza na yin wani yi tu sashi ya dake, nan da shi maji imaji ne yau ne ko wa da ji tafatawa nan a kungiyar mafari a sab'iya da yi tsawon izuwa abu mai sabai ko mm. wani ne wuce ga sami a cikin akwai sayid na wasu mayan a cikin ajiyar a cikin sayid na wasu mayan nomba 2 jiji sabai fata mai yake fa ku ji ga alawariji jiyagu sai na liki jiki sai na aliki maguwa bayanan wa abdullahi na ba sun dagun dujin munazara biyayi nan yabo na wariji ya musulmi yiwu adda biyan wani fegina shi ba ko na ajiyo awu ayin da ki yiwu a ga shi musulmi je ya kafiri shi a ce jin ma ya fiye jin ga ga sayyidina ali ga sayyidina ali kafiri a tu ba na ga ga sayyidina ga sayyidina ali wuda da ma ya wabe be wuye sayyidina ali wani a wari jiga ji wucin ya ci min zai ji jin zanga zanga ya rubuci min rasu da zai diya shi na je ji min ya ba zai dubu nali nan nole rasu da zai diya shi mun ya zaidi diya shi makiyajin akida itizalu ke daga yanko akida to akida ran fu da dike da ku ba tita can amma kila ci gaya yawa zai dubu na ali yayin bane zai dubu na wa tiya ga wa gun shawu na bi malik nan ngala ce dike e bo ku ruju wucin ngala ce zai dubu na ali gu da biya kuskure ci na ce ci fadu ya guni ci imamiya shi isna shari'a a yago na abu ismailiya bi batiniya shi ta ta wato sufa ke da takasiri na rafida shi ya ji na musa kusa ba ku ga fiye a wari shi amma ke na mu da ne ta kiyanci da wani aki da ya shi rafida ya zanu na ji da na kafin rugu ki saye na tata ike eh, na eh, eh, ne bin alkami muna cin yi wani bai tata da ji ba musulmi shi na kusa zandun no wani littafin tamamu mina fi fiki kitalin fitna page 116 muna ga wuce bai ya ci. al-ismailiya shi na shi batiniya nan alkarni salisi agbokatu ba na ta daula ka ciye mun wani shi a shi mayo alkarni rabiu ma ubaidiya shi na ismailiya bi batiniya ja kijin a daula ka ci misra gangani be north africa alkarni rabiu ba ta zane yi ma musulmi ga a ce wuce facebook Allah kiyaye mu magana tamamul minna page 116 ya gutsu ci saurayin kumainiya kumaini ki suna kumaini eh. mustapha ibn ahmad al-musawi al kumaini ga na kumaini shabayan revolution irani nan aga a ga murshidu saura zaneli jiyar revolution nan amma kakunan adesuja a cikin lagos sassu ya zama suku a sai canjiyar na daga murshidu saura jirugun rugun la'ar

har ki ba ne iran sai san da sashe military forces No country in wuce a da group mai group ya shi an wuce ne da shi wani ya ku tsanci a no kwale gan a fiye jiki a ilhadi ya kuma ni kun ji to haramai ne ko maka maka a dekto zai ji shi aji asẹ́ni ló mọ́kà mẹ́fẹ́ explosive ibi tí fẹ́ explode bọ́ọ̀mù ìfífọ́ kan tó ìsáfẹ́ fẹ́ situation wíṣọ́ milita fi nìyí ìdájọ́ kùmẹ́ ní fi àrùn àrùn mẹ́rin ní mú pèlè wa ni ke so ji jìyẹ́ fún wò o milita fi muhammad imam na iye gàbí da na number 6 na number 7 ko ya mini en zanga-zanga en tawaye wuce الثورة الإلمانية القومية في الوطن العربي revolution ne da idan ya gari balare da kawai yayi jigancin mun ji ga musulunci a dagu ba ba ta zai ji masa ya wucin ya asali ne video na sarayi mishan ne mishan ne ji balare be nan a ga a ga larabci ya jiga je gwadi musulunci ya a cikin zanuci ya so da ya gode Allah gindin ne da dole yake dole ya al misali ki fake in the western constitution fake o tuwa musulmi shi ga shagar kirkiri shi na ganci na ba wajen a sosa party shi party ba basu ta iraq party ba basu ta suriya party yan nasir yan egypt mata larabci ta a haifo kosu bil ba su rabban lashere kalabil urubati dinan malam husani ya gutu ta ci grupo iwanil musulmi iwanil musulmi na iya na sabi shi ne 1928 ya miladiya amma koyi 1327 ya hijiriya ko eji na ya tabi shi ne eji ne ga al-ismailiya mitra wannan da ne foundu ne ya san libanna amma movement yi wa musulmi na wani da cairo 1332 yau le don ko amma secret body to ne ga jihazu sirilil jama'a nan na feji military training wani ko wanda military strategy da ke na aji kufu jina da ke na gwamnati gwane a sai ku musulmi zu musulunci da na yi prime minister egypt na ne ga na karashi e na za ni wata mai ya follow yau asan irban na jo wanda wuwu a yau da asan irban na ganin wuji bai kiyayen wuji bai zini ma in ga bai zai kwa kawai tafsir bai hama sai fi zaji ya na ci annaki mini da ilami tuwa nan wala to ba na ji wato ne ga to gani wa ɓaya tuka za ta fi hutun to ba wani shari'a in ji jaji mafi ba wani sauri ya wai hmm. na gana a ci wasu irban nan wale ko na mawa ebon imiya na krashin nan hmm. nga ya zafi hawan kuka kawai fesin ba ne hmm. no unto da wata mai ciwa ne to zane tre zane tre ne boye wuce ne ya sun liban na ya rago waga lawan waya ofe ya zawon ciwa fewa sun liban na no le don ko ka ne a ji wuce na asun liban asun liban na bai zane ci ku da fi prison na bai ne ma bi aya nan to sun da ma ya ga ne execute a galo a minna ya muhammad imam fi fiki kitanil fitna page 130 ya ganna dabo movement ya wa lil muslimina a the second zanibe revive bin ga sai da kutubu amma sai da kutub communist wilo ko mutibe da ake kiyo mutibe da ake secularist daga secularist on jibe gato wajidi ma muslim yon jije wa muslimina amma ga ga da shi tiga wofe jikatun addini ya wasu ga wajen ajin yaji makanta wajen waje mai yanzu na ta dawa sai katon wani nan ta yana ga gawa kanin influence ya fikirar fani da ke control yawon na ba ga sugun sai da kudu ci caji musulmi shi yi kafir ganci mana takafiri ya gwada takafiri na sun maci shi yau da hannun so su sai da kudu ya ban ne especially sai da kudu ya gwada ta otiyar takfiri shi bí hamasa pápákó aláwọn káàtà pẹ̀lú tẹ́ a ṣe àmọ́ yìí gan sọ́rọ̀ tẹ̀mọ́mù minna sí zígi gidani fitna page 136 eh, page 129 àmì ẹgbẹ́gbẹ́wà wani gan sáà ń kàlì gúrùpù ẹgbùtọ̀ tàbí ìdánukú gúrùpù ẹgbùtọ̀ wani tí ń gáyìí sọ́rọ̀ tó hezbollah ikhwani fi hamas ada group ne wa musulmi ne ne fiye shi ne ga hamas na syria a ga agun hafiz assad 1402 e, president ya syria amma a wuza shi ya 25,000 a destroy ya shi har tubabu na news inda ciwo sofe bai gawa ga kakuna musakon world war nun gaji zariya na kanin same thousands of people a kula kanin be ranar tamamul minna fi suke gida ne fitna page 136 wa liga ne gurupu yan guwaci mini gurupu yan yan zanga-zanga jogon bayan tawaye ko bayan kilo da takasiri jiji a jama'afi islamiyya ya shi karas lindiya a jama'afi islamiyya in da yadda manne ga gudanar maududi nan mm. ta abu lalal maududi wai wasu nugo abu lalal maududi ta kafiri takun wacin gan da mace yau mm. unsa movement in wacin indiya shibir karat lindiya sai da indiya pakistan wucin a jama'at a group wucin jama'at islamiyya no ne ko iya nan wa find ya movement ne 1350 after hijira abu lalal maududi ngai lidayen jama'a wucin shi ofe izari ne na yi fa'inai e ma kawai na hukun hukunci na shari'a wai dawa ga a jiki a caji kufe shi yin musulmi yo har tuba abu kuna kobe ni wajen revolution iran nan almaududi sai support a ga irin na jawa kun jiye shi ne ki fata ne ka dono no dawa na ma maududi sai gaji engineer rayuwa mutum is only what against government amala kuma ne da ibada ji ko salla azu zaka haji kaza kaza bata wanda wuce gai eh ma ya kaza je na bata ne manya ila gani fasi jiyo amma ke so sai ne sai ne yare group ya gobe ni ci al-qutubiyya wo be wo gu movement yo wo so ake be le wo so ake je branch wo ngo ti kai ko wa ne ga al-kutubi an naji eh, lami la tu sai da kutubi ne muhammad kutubi sai gwanin muhammad kutub in ka ta daga jahiliya su karin lishiri nan yin mm. ya fata ma jahiliya wani fata mai on ta kasiri man ja to ga na kai ta ga sunna sun usmani ta fi goya niya kim na shek salih fozan in la da litafi yake ta wuta da gugu da ko bakra abu zaidi mun ce la ga yi litafi mu je mun mana allah zuwa jahiliya su karin lishiri nan ga a'a ina ne da lati zali ta fati mai mace zali na nan hakke buga firkatu najiya dabo a gaje fata ba jahiliya a a Najeriya ne a kida ga naji gulugu ta kashe ni mun alkutubiya ji mun ga ya lamito a daga president governor chairman ya ga ji kuzu

How نشونا Yes. Ma'alimu fi tariq. against government mana. Against Edushichi. Against Kazani wa Gani wa Jina. A fiye Jina ya. mai ruci gani da wuce ba ta mai eh. yau. da gari ne ba ta ba mai youth. Ciwo ne ga abejin. Kungiyan gogu bai ci. Ko? sururiya da ne fandu ne muhammad surur ne ga zainul abidin na nan muhammad surur zainul abidi mufe mudamini nan bai wa musulmi na jo 14 years muhammad surur zainul abidin a cibiya ɗin bai wa musulmi na jo cikin mu salafiya mu gancin no yago do mai salafiya je zaki al albani bai musulmi bai ibn basri ne a tafiya ga zanen salafiya ga gudanar gula mito mutu ta kungiya mai tuta ci kai amma kungiya ne is based on kiyo a da gwamnati takfiri ji da ji ngan da gaji riba da kafir da gaji finye da kafiru ngai bane gwamnati ne ga protect ya banki ya ga to act ne banki la di kaza kaza bugo to dan do ne ga di wanda banki zo ya kafiri ka ta ji jiwo don non Muhammad Zuzain Labidi ne man wani hauna ni ta ta sai da kudu da iya kan ta ta sai da kudu ga wai gbo amma ni ta ta ta mawul min ji ji da ni fitna page 141 142 e ga nan da ba kun ja wuce da ni gogu mai go kungiyar gogu ta ci hizbu tariri hizbu tariri na kungiya ga so yin zane foundu ne takir jini ibn ibrahim na bayani mu mukumu kunye sufiya sufiya ni sufiya ma wanda mu kungiya kira wa riji a ya eh, ga gudu ga da ka karama tuni ga mana ke wanda ake fi istiga su da bisa yin da kalkiya mm. ga su fiya ma ke da akida wa riji mm. wa gurupu ta ne ga hizu tariri na mm. jo da musa ya 1952 annaba ni wa da government ya jo da yi da affairs ministry allah organization movement na register a ga movement wannan alaka wa jibiya da ribu lana yanku da musulunci zan mu biyu gu musulunci alaka ya wi ya register wa ne ko hizbu tarihi na unto jike unto ɗigbe daga jama'atun daga iwa ni musulmi na rai amma na yi focus na etu ci soja ɓata police ɓata kafiri a to Ama anguwaji amma ya fo mo focus ya kiyo ala gwamnati a shi bebe kufu a jiki ji lalu ya jihadi a ginsa alhakimul kafiri amma ga kafa wani e daular e musulunci da yau ta amma ga system fata to minister of health to minister of education to minister of kaza to minister of commerce to minister of disease sai ni ka ta kafira nan magaji ngaji ngaji ba ta yace ne gaji ya musulmi ka ta ba ta yaji wuce dole wace sai ni to ne kafin fice shi a da ko ni mun ne ya musulunci na ngai to te yin sufu na bani ni ne kaki na ne sa movement ya rubuta tarihi no movement na mafi europe ba ni ce alo ba wani ke wani wani circulate wala tamamul minna fi fiki kitalil fitna page 143 na 145 wanda gaza na idiya wai kungiyar gwa na yaji akwai da miko? insha Allah guda da bani ne nan wani shukuri Mustapha? shukuri mustafa e ya na a found yin movement wuce na we 1965 kafin na shekuli mustapha ya tsaye nan we ya 23 years eh, we ji 23 years kafin na juna ebo na da mun da daura sheikh ali ismail a sheikh ali ismail kafin na awon member wa musulmi ne dan gura ta ku da fi prisoner kafin na kwafi prisoner ga ne su a ta jikin a shiga tiya kakuna kwa prison na ashe sheikh na gafe ji liman ya prison ni mbo no fe ji liman ya prison ni mbo na zuku a president na ji kafi ayo, da kaza na ji kafi rayo dikali kafi rayo lawyer ji kafi rayo kimsa ban ji kafi ayo kaza kaza ji kafi rayo ata ta ne ke fijo ati le je irin na jaya maka gana su a sai kima a sai mu a jaza lo ku da musulunci mm-hmm. so za zamani ci sai lo àti dédé ní táàfi na àṣẹ́kà ismail ní dé gbádùn tí káà ẹgbẹ́ tẹ́ ń wòye jẹ́ tí ìrànlẹ́ ìjọ iná àdílé àmẹ́jà àkídà kíríkà ní jùgbà ní mọ́mọ́dù kaza bi kaza bi kaza bi kaza na kuskure ga wuce shi yore kuma mu ya zuba tem je wo da ba ya mu ya tuba ji daga ya ganna shukuri mustafa shago kan ga mustafa 23 years old mu ali ismail ali ismail shi ga su da bi kwatiya daga prison ne mustafa ne ga zai ya kungiya wurin zai ga jama'at mutu da jama'at firwal hijrati gancin da bu yau a daga lokacin ka bayari nan kafiru a ga hukun bigeri ma zan la je ga yakin dowa kafiru ko ne ga su musulunci wani a ti ga a ti ga a ti ga jama'a shi kuma mustafa ibn wale a don kallo ya nan na na nan kina na jeji hukumuna to zai gati wanda ya gwamnati ya fata su a kafiru mun a magani kari ba take yi kafiri mu a mai ladi no le ko a mai jiye ne ga ru shi uzla a ga ya ji uzla ba ta yi jira ga kila ya ya goji ni a ya daji ni mo be zajiya a ja da kakin no shi tara shago no le don ko e bone jama'a shi kuri mustafa ji a da cairo a cha flat mi ti wo efujo kakanyi àti lásọ̀tì àgọ́tì àfẹ́jì secret meeting wẹ́kẹ́ náà dìmọ̀ fíbà dìbí àjẹmọ́ ayẹ̀ efujo náà september 1973 yìí náà shekuri mustapha sukun ugaje mawo shi bata zai dika labi tuta alazun alazun kairo alazun alazun kairo alazun mbona to tv to video to satellite to radio to didi pátá tó tákàrẹ akùkú wọ́n láwọn tí ọlọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n yẹwọ́ alùgbọ́ yóò bá alùgbọ́ àṣígbò yàmúṣìlì kí ìdájá àǹfàní mọ́ yóò lè kó wọ́n bẹ́ẹ̀ kúkú wọ́n tẹ́ ọ́nà látẹ̀bẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ díjọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ dájá àríjì bọ̀tùmọ̀ máa yà ló lọ́yẹ́ kó àti àti àgbẹ́sìn E súnkún àti zan wà lálọ́jà àríjì zan àgá zánbẹ̀tígbẹ̀ zane bindiga dole bombu zane dole miza zane dole zane dai kaza no nga nga karshe je na da ku ya yabi ko da gogo yabi ko kan ya sare kawai amma me amma me hatu yau da yau ku amma gwamnati beji na gwamnati ci da zamu wadan guru mini ya jama'a shi kuri mustafa jo amma da kotu ma zai tishi ya a ci shiganci na zugun

a jama'atul islamiyya misra a jama'atul islamiyya na gurupu ga sai gun wa musulmi ne a cikin dabiyo ne on san laran 70s nga adiyo nga azo amma aga ya ta bai na ga jama'atul jihad imana jihad na ne against ukamuji a yana focus yanan a ga a radio station a radio station konka emiye tv a adu dikiyo a amma gwamnati na gina sun gwamnati da tishi hajji wani gwamnati hau mini abu ma dai muhandis Muhammadu abdul salam faraj na kan littafi ne ga alfarizatul ghaiba ne gwamnati ga Allah wai gwamnati da mini tishi ne fi ci masu ba wancin nan fiye tamamun minna page 147 ma'ana tamamun minna fi zikri qitalil fitna ya muhammad ibn abdullah al-imam ar-rimi ne gima ka jahal muhaddis Muhammadu. Eh, لما كان المحدث مقبل ابن هادي الوارئنا around 1984 bayan a dokun don doyin memba ya jama'atu islamiyya misra na sunuye mafarita ya jama'atu jihari zai ja wacce kafi mini abin gwamnati ala a jikiyar ala ya mufa da yanzu zai ya shiga yau mun ji ara gidan ara tuba ni wale gwamnati fari ya ne a takuciya a dai mai kwaciya adiza a bai ga muhammad shauki al-islambuli wunde hmm. ne kina mu fake da ku zane da wajo a kake to mu a kake jiki a kake to mu joro sai na focus ya gbanin dawa wace masallaci bai juriyo da baraka yin sojaji da student ta university ya ba ta yuti ya zo ina ba fitinan na jira nan amma ji dawa ci a ci a gwamnati no le zo ko amma e ki ya dawa ga to zane ji aji shari'a musu je bugo gungu a gwa a ce wuto yin zaki gubu lale bere biya ta gane gaza wuce jijil bawa nnama nfe la soja ya gwamnati yadda force ya gwamnati fe di kyau a fe da clash ba yi sauran tafiye wudo shi at the end sai zai fi wanda shiga tuba di fe datin gwamnati uwe jihar kudu ne zalo ta fi ta ma'aunin zai tafi fi kita fitna page 147 ya ganin dabo kungiyar gwajire ni ci jama'atu jihad jama'atul jihad ne yi zuma gwai gan tanzimin ƙa'ida na zane yi fawon duniya yi samu bin laden afghanistan bu jigiyar a tsawon ko amma ta ba dawa wuce na gata kafiri da mu amma aimanu zawahiri na zai daga egypt wani umbe ya daki da ya ta kafiri yau ya ko wuce ga influence yau samun bin laden ya ciye kibo ya ciye ya gata kafiri wuce aku fi samun bin laden mun a cikin littafin ne ga alkawashiful jaliya fi kufri daulati saudiya ne a can littafin ne gina ne bayan da ne ga tafiye zunan Ego ba kiwo ana ga saudiya da ajin daular kafin tani wa ga misira ba ga ba ne wa qatar wa ga kuwait ga gayan suriya da ga hannuci a ya ba zane shi tafsir ya daular yadda yunzu ji tabbatar wa sai gwai gaje baloshi ya gaje baloshi a wuce gaya kayan mu hadin ma usama bin ɗaya da ya dabo fela jito usama bin Balare bene maga biye daga yajin da ciwo biyo zana kano ne balarabe ga biye daga yajin da ciwo biyo zana a ga to afghanistan a da class na ɗaya a ciga ya training ba ku yaci lamarin ta kafir wani sane mai ce zai ce zai yi facilitator ne ke coordinator ga ta kafir ya tona a yaji fi hanji wakami ta mamul minna page 148 wale game har tuba alubunan samun ladin ga daular musulunci na da yau kawai na afghanistan káàfù yóò lólè káàfù yóò lólè kó yẹ máa yẹ usam ladan na shi mini agwari zanebo ne ga alhalifi na libya ciwo amma afghanistan bu ufegun alo sudan efo jimma fe za an yi daji tsalle jimma zo a awuza gwe da bindiga masu lati wasu 1994 yóò lè kó àṣẹ́jùtọ̀ tẹ̀kbìrì àṣẹ́jùtọ̀ tẹ̀kbìrì jílẹ̀ ńlọ́rẹ̀ zane sálẹ̀ ẹgbẹ̀ sálẹ̀ jíká tí a káàkiri zane láti fẹ́ wá ọ́ wọ́n jí míṣàn wá rẹ̀ wọ́n jí míṣàn yẹ wú rẹ̀ pẹ̀lú ọjí gáà ní ọkú náà hmm. náà a wuce shi jama'atu tafsirin na jiya so imu mai ta bai bai zo nan an daga ta kafiri don gamuwa amma ya zai biye from egypt na yi sai ji tocin ya shukuri mustapha nan ya zai maki ya dawobe na je zabe na ji fe don a jama'atu islamiyya abu da alal maududiyo cikin zabe takfiri nan a jebe na teku tocin na fi jami'a ne ya biye jama'a ne lamitu ne a da su kun a ga a ci a gudan gwamnati ya saudiya har a ci kalita mai ga alimaratu albai'a ya ci a ga ajiyu ba ya yawon ya soya saudiya jiya a ga a ci ya kagu ne littafin mutum littafin alimaratu albai'a yan juwaimani a ga hadisun a sai ga hadisun musulmi muslimo ci ga khiyaru aimatikum alladhina tuhibbuna na yuhibbunakum a ga hadisun ci ya yabo da bila hadisun juja ta ci a gumu kíjọ ìmáni mọ́gán ìjọ ìmáni gáàlù sóòdì yìí ajùkùnrin tíjà ẹgbogbo kí o gbogbo àgùn àọ́ pàtà nígáàjì kí o a nígáàjì wà lọ́tọ̀ máa mìí náà imam page 151 wà nígan ṣe zawahiri hmm? aimọ̀lù zọwà ìrìnà bí ló bá sáàmù lánàá na kápùnú ogun ìrìn tó kàbí ló bá sáàmù lánàá wọn sọ́gùrú fún sọ ẹ̀gán jamaatụ jihad so gúrùpù ẹ jamaatụ jihad ń tìjì adẹ́mìnì leading frontier na yíwu president egypt ní gẹ́sàdá àtúnú kó jẹ́ ní 1980 nga wucin nga to ya shi duk ba a da gurupu da wani ga hezbollah hadu somali ok wuce ga shi duk ba ko so ya shi jini ganci ko a da hezbollah ittihad al-islamiyya somali a yana jinin gurupu takafir ga so imara gulu shi takfiro ga jin wani amma daga ne wanda ya lamita da su ma da la surutu tauba bai surutu lamfali kuma ya ji tafsiri je masallaci ko fondora ce ga gashi ku aya ndo da ga yace kufuro na ga yace president ya Somalia ruwa aya wace ce aya ndo da ga yace ta ku da ga yace president yarbe da je dimur ke Somalia na ga buci ga buci a ta a tari la ya litati ya Muhammad Kutu especially ma'alimu fi tariq ya sai da kutu ya sai da kutu mm. hatta babu ne zai ni mina ba sai ya lecture ga unje wujan ga dari ne lauga somalia daulin kafiri zanuwa na wani kafiri a yawon an gano littafin muhammadu imam page 154 ta tamamun minnati fifiki zalifitna wane ruce haƙ wato hizbul ittihadul somali na ko hizbul ittihadul islami a somali na kakku na su sata kafiri jin abita mata na su babu na ga a su a ga kurani da sunan ya zaga na abu a ga wuce na kurani da sunan ya zaga na kurani da sunan ya zaga kafiri a gáàrí káàkiri aláwọn ohun tẹ̀bọ́sọ̀kọ́ ń bá ẹgbẹ̀ náà jí dédé yẹ́ yẹ́ tẹ̀kẹ̀fìrì jíjí yẹ́ tún dóòrò àlọ́ àdébé jí gẹ́jú àgá àtọ́ àgá ìkùránì lọ sílẹ̀ dànígá ilẹ̀ abá níwà ní kùránì lọ sílẹ̀ bá kó dànígá náà ndị wọn kùránì jebati islamiyya lilin kazin nan na fe ga salafiya dawai salafiya ya a lalima. dawai wa ni musulmi na jiyo ebe na zanari la ya ne littafin sai da kudu ga sanar banne a wani littafin muhammad imam page 154 a wuce e ji ta jebati islamiyya lilin kazin idaji muzawara ji idaji e rali ji a e report against the government a gaza ne man na rila ya na abdurrahman abdulkhali gani be muhammad kutubi within three years kawai ne zane shi zane shi wo zero ne 40,000 yau ne ko wani tamamu mina fi fiki gita lil fitna page 155 ebe na dabo kungiyar shi ni ci a jeshi islami lilin kan wanda a jimatu salafiya lida wata wal qital yau ne ko an yaje da ba salafiya zuran ta an ne dai a da aji ta kafiri ya ci bata polisi bata soja bata kaza-kaza bata kofa bata an yi ga fejin no le dono ko a magazan dole ne ga ya ba ne jawan jamili wi ba ju za ju zaka yi nusa wi to fu wi to fu wa ta ba ja sai sun da fi Algeria bu wa ga lita ta Muhammad Imam tamamul binnati fi kitab al-fitna page 155 156 kungiyar karshe ne ya labi abin da ba ni nan shi shiga gube ci ko nga a jama'atul islamiyya al-musallaha fil jazair da ne founder yan group ne da ne ga abukata da al-filistini nan abukata da al no le ko ingila bu shore wa bi sai na sara ya gwe shi da sara ya bo wegu uce kata kada ya ganji su ce biga shi da ya ce zai fi shi musulmi yo ce ki sallah mutu ya wa zakai luwaji wọ́n yẹ́ lọ kó èjì ìbáde gbọ́kùnrà rẹ̀ jẹ́ àfúláṣẹ́ èjì tè fàrù ní èjì àfúláṣẹ́ àníbì ní àwọn ti pátẹ̀ káàkiri tó yẹgbẹ̀ títò zai lábẹ́ pátẹ̀ òṣèrè àkùzù musulunci wọ́n ti zai ya kayan na wajen kasar ne fi amerika da europe na yi zai kayan bai nuna da jirza har babu ne gina shi har ba babin na yi kujiyoto albara'atu min almurtaji wallahi ji bara'a zai zai je a zai jajiri da ne kaga ne mun je shi sai ci shi na ga da nuya na ga da mun tuya na babu na nu na kazaji ne ci to police da ku a ga gidu ci police da lu eh, ne ci je broda e bone broda e broda e broda e ku pa ne broda mo boka broda e ke fi ara su ku da ba fa su ga gila ba ba ci ji ki eh

amma ya jaba abubuwan wunan da zai hukukul walidai ne ba so yin na ɓata gama sun sha Allah ta hana ya kafin ji babu ya kafin ji agon nan i'm sorry for kafin wani kiyo kafin wani ɓalo yin na ko amma ɓata is part of it so ta yi ji lafiya su ba subhanaka Allah biya ni kasha da wanda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh